to jama'a salamu alaikum wa usulun aminin usulun aminin Allah ce maka mana ya mana bukatun mu duniya da lahira da kuma sai da wujudi imam al musulina mazuna muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko da wa a insha Allah mun samu Sheikh Munir ya kaci kwalin shi muna jira shek Asad Sunna su shi Sheikh Munir ya kaci kwalin shi mun same shi kan yanzu haka yanzu shakkatar suna muke kira shi ma Allah sa mu same shi yanzu shak mu ya ɗauki kwalon shi sauran shakkatar suna muke jira da kwalon a fara wannan zance shi sa jama'a a saulara mana insha Allahu kamar da muke magana za a fara wannan programin ga kamar kan da nake gaya muku insha Allah jama mu jira shakka da sunna ya daki wayar shi sai mu fara wannan program kun dai shek munir ya yi rabi da shi yana zaune ga shek munir ya yi rabi yana zaune shek asar suna shi muke cewa mun kira na farko ah, bai ansa waya ba na biyu haka na uku ba mu san irin abin da ke tsira mu understand shi eh mu understand za zai da ke nan da babban yaya na shak tijjani ahmed daga kusan kasa <laughs> a london suna musu gaisuwa manyan mu kenan daga ghana eh wasan tun muna tare da kai sosai ba shi kai so sosai na baka speaker dan zaka muna jira ka kasar suna ya dauki wayar ce mu fara insha amma kyau kai kyau sosai wallahi wallahi kai kyau sosai kyau <laughs> eh, eh. na zuwa bari kira shi da wani layi na yanzu haka daban na kira shi yanzu haka ku yawon ku jama'a ku yawon ku za mu sake buga masa na times na uku kenan na fudu kenan yau yana ringin kun ga yana yana yana da doki ba ya doki shi mu fara program ga shi so aha shau ya doki eh na. eh mal okay ba wa na zuwa amma da ka ya da kun juya kamaranku da a daidai Eh, ku jiya ko ni gaskiya daidai. Na? Eh, kun juya ta da kun bari ya tsaya daidai da ke wanga kira mutane biyu su. A, bari ya tsaya, bari, ai, ai, kun wayanku ya yi haka ne, ko ba haka ba, bari ya tsaya haka. very good very good very good very good very good yayi yanzu yayi yayi daidai masha mashallah masha Allah to jama'a kamar kan nake gaya muku isa Allah sai yana zuwa kamar kan nake gaya muna jama'a nan an zo an cika shiga masha Allah Haka ya, masha Allah. so jama'a mun samu shehu mu shek da suna shi ma ya zo ya zauna alhamdulillah so jama'a yan saulara muna tare da mutane mutanen da suke suka zo sun ba fara ba yanzu haka mun samu 770 mutane 773 yanzu haka yana kallon mu yanzu haka jama'a don Allah ka shaidi da zan yi mutane saboda Allah waɗannan mallon mummunga jama'a ake kake don Allah ka mu kawo mallumman mu dan akan layi kamar kan nake gaya muna ba tijaniya muke so ya wiru ba ba eh, eh, salafiya muke so su wiru ba mu duka mu ahli sunna ne mu ahli sunna wal jama'a sufiya su kuma ahli sunna wal jama'a salafiya eh shau ina gani muryan kuna shigowa to ku ku jira ku jira su mu samu karewar to jama'a zan fara zance kuma kamar kan da nake zance na ce ba jama'a da ake kallon mu almost 800 eh, mutane 800 da ake kallon mu yanzu haka jama'a walla wuri shehu shek asali suna yana yana shi zuwa eh yanzu ya yi ga wurin ya yi daidai ya yi amma da noise na saboda Allah ya so mu present eh saboda Allah jama'a ga ke sauraron mu ah, mutane da ɗan kai kamin mu fara programin ga abin da muke roka ne saboda Allah waɗannan manyan mallumman mu biyun ga da muka kawo su shakasar sunna da mu shak munir jama'a ba faɗa ba ne uwa gaba ɗaya ita ce musulunci islam musulunci ita ce uwa ahlus sunna wal jama'a sufiya da ahlus sunna wal jama'a salafiya ba wina muke nema mu ce a ahlus sunna wal jama'a sufiya su ne sun wini ba ba ahlus sunna wal jama'a salafiya su ne wahabiya sun wini ba ba abinda muke so ba kenan abinda muke so ne a'a musulunci ta fi abinda kawai muke so kenan shi jama'a nan mallumman mu biyu muna neman girmamawa sosai kowa ke kallo mai girmama su kai da kaga ba za ka iya girmama su ba muna ba ka hakuri ka sauka in ba za ka iya girmama su ba muna ba ka hakuri ka sauka Ko waye zabe na zagi a nan kan kowane malami ne za mu block ɗinka za mu blok ɗinka kowane malami na cikin su an zage su za mu blok ɗinka saboda samun ilimi inda ije ne da ba mu gaita nan malluma ba da ni kai ina zo zauna na yi inda ije ne da ba da mu zo mu zo mu saurara suna yi ba yasa kaga samun ilimi neman ilimi ba wani karamin abu ba karamin abu bane kamar kan da ke cewa wai ala la tanalu ilmu illa bi sittati ka umbi ka an majmu'i hafi bayani ke ce mana wai zaka'u wa hirsu wasu ba وبلغت وإرشاد wa ووصول zaman to kaga wayannan malluma ashe dole ne wajibi ne mu yi musu biyayya saboda ba sauki ba ne wani ma ya je ya tsara wannan tulun zaman da samu a cikin suka suka samu ba haka wannan tafiyar ne kamin kawo su kan layi kan ɗaya da ya musu batun banza ko ya zage su wanda ya yi wani batun banza ko ya zage su ko ya Eh, ka da ni za mu kulle maka hanya za mu blokun ka ne shi sa gaskiya muke so mu ji a nan saboda akwai ababa da yawa mun iyaye muka koyi gida muka koyi ba makaranta muka koyi ba amma shi kyau muna ganin shi daidai ne shi sa maganganun da zan yi duka duka kenan za mu kawo mallumman mu a nan kamar kan da muke magana ne eh, za mu kawo su zan sa su a layi yanzu haka to kamar kan da ake ce mana wai ta'allam wai laysa al-mar'u yulad aliman wa laysa ahlul ilm kaman huwa jahilun fa inna al-kabir al qawm la ilmu inda musafir ilimi da tsanta ko ko ya yake ya kamata mu koyi a wurin wayannan malluma shi zance na suka duka kenan kaka duba ka girmi wayannan malluma sai za ka yi musu mutum banza shi sa maganar duk urdu kenan to jama'a tabbatin mu dai yau shi ne mun samu labari a shehu mu shek mu ne kamar can da yanci jami'a aka yarda cewa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ana iya ganin sa a zahiri ana iya ganin sa a mafarki shehu mu shek asadu sunna ya nuna a'a Allah sallallahu alaihi wasallam nan ba za a iya ganin sa ba iya ganin a zahiri annabi ya rasu annabi na maka yana cikin kabarin sa to abin da shehu mushek asad sunna ya nuna shi. sai sa first 20 minutes za mu kawo shek asad sunna ya yi farkon 20 minutes sai mu ba shek mu ne 20 minutes sai mu dawo da shek asad sunna 10 minutes shek mu ne ten minutes to cikin wannan ten minutes nan sun zance su su tambaya question sai mu sake dawowa da shek asar suna minti goma ten minutes ya amsa zancen shi ya gyara wasu zantuttuka da shek munir ya yi mu sake zuwa da shek munir ten minutes ya amsa shi ma tambayar da aka yi masa ya gyara wasu zantuttuka da shau asar suna ya yi sai ka yanzu haka mutane dubu 1000 ke kallon mu yanzu haka za a fara shi kasar suna shi ne farko wanda zai fara ya ƙara cewa a ah, na sallallahu alaihi sannan ba a ganin sa a zahiri ko a mafarki amma yanzu aka yi ke ganin sa ruwa yake sha sai da ina yin ajiye shan ruwan shi sa shi kan layi. wani ce a to shi ke nan ba damuwa shi ke nan ba damuwa mun haka malam bukiri zai fara to shakatar suna na shan ruwa ko so nuna shi na shan ruwa ina so shi ya karshe ruwa sai sa sha kallon eh to jama'a wa alaikum salam ga manyan malluman mu biyu to shek munir bismillah kana da minti 20 farko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد بن القاسم وعلى آله وصحبه وسلم العظيم ورضي الله سبحانه وتعالى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يا أمة الشيخ وبلغنا جواب المعظم فالكافر بنظرته الى ما ينتظر سبحان ربك رب العزه عما يصفون فسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أنتم وتكلموا لقيام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا كما في خنصر معلمنا كما hukuncin mu'amala ta shi ne masu yasa lokacin da wasan suna yana ke kwanci su da gaisuwa da girmamawa da fata malam na shugaban kan a lafiya da kuma musulmanciya. Yanki ba shi. Na'am. Abin da yake Mun tsaya yanki malaman sun kalli abin da manzo Allah kuma ba wa ne ya kallama. Mara ari bi manari fa tsayarani bi da kaza.

suna cikin wannan yanayi suna kan magana ƙarshe yanzu an gayyato ni a wannan dangali mara aka suna shi cikin suna ga ya zama ya ci bi mara aka suna ya yi arzikin makayin shi na ɗan kenan na biyu kuma mun tabbatar da kawai mun dogara da hadisi mun zata ta shi da mara hali kuma hali da rani da ta da suna da mara aka suna wajibin shi ne yanzu a na farko a wanda ya gayyace ni zai yi arzikin da kare kanshi da yake ganin muna kan ba daidai ba su kare su suna ta dole zuwa arzikin ne da ke so mu kare ke gara duniya ne dai ke nan na biyu kuma mu muna son cewa mun yarda ana ganin mu zalla sallallahu alaihi wasallama ya kamata yanzu shi za mu gaurara ya aikon wannan hadisi da Allah sallallahu alaihi wasallama shin wannan hadisi da iri ne sai ko ne kuma wannan hadisi yana da wani ayin Qur'ani da kuma yake shi ko kuma akwai wani hadisi na manzo Allah sahihi da shi shugabanci ya goje shi in ce ba sai kuma a'a wasu malamai ne suka ce wannan hadisin dole sai ya kai aiki sai aka mala abin da suna ke ganin zai goyi bayan wannan malamai ba da da shi ba wannan malamin su tada hadisi daga aiki aya ba su da shi daga aiki ba hadisi bai da shi daga aiki ba sai aka yi yakin magana kai kenan ya ta wannan shi ne magana da nake so mala abin suna ya hau ya wasu ne ka fara za su mutu da karshe shi ya kare wannan abin inda idan ya kawo ayar da ta kauce wannan a cikin shi kamar a cikin maganar da kuka kan yana gabatarwa ya faɗa da duniya na kare shi ne na farko shi ne alƙur'ani sai sun yi manzo Allah su ma da sallama ita ma wanda ta inganta sai idan wato hadisin da ayar alƙur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun samu ne ko ku fahimta juna sai a koma a bi waɗanda suka fahimce su kwaji sun sabon mu Allah da tabi'ai da wanda suka yi bayan su. Sai da haka a nan yanzu ya zama wajibi a yanzu inda malam ya faɗi masalikin da na farko shi Qur'ani da hadisi ya zo da ayar Qur'ani da shi tashi wannan hadisin da muka kai na cewa ka tsaya rani ya ka zabi magana ta ka rani da ka zabi. Abin da nake so malam ya zo da shi na farko sai dai ka kawo wata ayar al wanda a cikin Allah da ba da ta'ala ya faɗi kalmar ya faɗi da malaman duniya sun suka wata ta da wani abu ba ba ba ba ba ba ba ko wani hadisi ko kuma duk da wannan ina so in tsoka na mai da magana zuwa ga malamin su matsayin mu mun yarda ana ganin da Allah sallallahu alaihi wasallama shi Allah mu su gani kuma ko da mu su hadisi ingantacce wanda muka mutu alaihi sai da mutum ko ya ce wanda ba sauran hanyoyi a cikin da ban da mutum ma su da ya ce ka bai rani shi ya ka gaji sai ka yanzu abin magana ya zama su ne zai koma zuwa kamar a kan cewa saboda abu ne abu na farko shi ne ko ya abin da muka tabbatar sai ka wanda ka kore kai ne kake da bayanin da gidan ka na korewa in kullum abin da suke muka idan na alal nafi sai ka shi zai kore mana wannan sannan kore sun da zai kore mana wannan hadisi ne da ayatu qur'ani kira hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ne da wannan hadisin nashi kuma wani ya mika shi a yanko ko kuma yana kwatancin haka wannan shi ne muke so mu ji daga masu malam. So, so jama'a gaskiya da farko ni kan kai na da na daka malam salamu alaikum ta asar sunna. Ina jin kamar zai. Na'am. Da farko gaskiya da na ji zan tafi son duka na ji na shek asar sunna na ji na malam munir so ina gani ni na da zan gabatar shi na ce a'a sha Allah da yake shi Sheikh Munir ya nuna cewa kamar a ana gani shi asali sunna ya nuna ba a gani yasa da farko a gaskiya bai shawara da su duka ba shi ina gani a professional way kan da muke yin blogging all the time so na'am na'am

ya ce shi ne suka ta nema na abu a yi munasarar nan suna kuma kuma da kuma tsakanin shi da Allah lokacin da ya mutu mun haya ba ya fara bai ce shi ne ya fi jani haya yana yi wani munasarar nan kake ya faɗi wannan ko da aka tunda ya ce shi ya ta nema na abin kwarfi da daga bayan ne ce bayan zai ce na zai yi ne ba ga mutu kasuwa. So yanzu yanzu kan da zamu yi yanzu kan da yanzu malam kan suna biyan ka ba yanzu kan da zamu yi malam ne da minti da farko na ce minti ashirin ashirin minti goma goma insha Allahu ba ku yi hakuri da malam ne ka fara minti eh, eh, goma sha biyar malam a asar suna minti goma sha biyar malam mun nili zaka sake dawowa minti goma sha biyar shi kuma sake dawowa minti goma sha biyar to na uku shan ba kowa minti goma goma ba damuwa salamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum sai da sai na minti ashirin kan na sha biyar ni magana ta na kawo hujja ta marra ali fil manami ta tsayara ni shi ne a hadisi kuma da shi muka dogara muka tabbatar da fara ta da wannan hadisin daga aiki tukuna a kare shi shi ne sai idan an ture hujja ta ta farko dan zan zan faɗo hadisin annabi da sun kare a matsayin mai dawa zuwa ga sunna hadisin annabi ya tabbatar ka ta yara shi da shi da mun da kiman da malam idan ya ce wannan ya kadasin ba a nan ba ta yara mana suna hadisin ko kuma da ya

a'a yanzu ai na ce minti sha biyar sha biyar sai ka yanzu kaka fara ok shi ke nan eh yanzu eh sha biyar shi ya wuce yanzu kai sauran sha biyar kai na'am eh sha biyar shi ya wuce eh haka ne sha biyar shi ya wuce Eh shi kenan ya isa kan minti sha biyan shi na farko. Shi in ya isa. Eh. In minti sha biyar da sha biyar da ya kuma kuma A. Ya kuri da farko na ce na zo na rage nake zan ba kowa sha biyar sha biyar. Amma da gani Allah daga farko. cikin kan da zai zama ƙarin ba ta tattauna a cikin da cikin wanda ya da a wani wani abu shi ne fara ƙarin dalili a kan abu ya da ina zuwa ina zuwa don Allah ku ku ga kuwa na san mutane an tsira da Allah ku ya kuri eh ku ya kuri na zuwa very good very good ya gama da duk ya eh yanzu me kika da ka zo eh bismillah bismillah

وعلى أنصاره البد الميامين وعلى كل من اتبع أثره من تبع سبيله الإمام الدين وقالوا إن استقراره لم يؤتي السلام عليكم الأول إلا بالسواقة. وعليكم السلام. هذا الموضوع أعرف كلام كلمة إن شاء الله أنا أقرأ شيء من كلمة. لا أنا أقول لك مثل مسألة الاستعانة a matsayin kuma annabi ya ga Annaba shi ne dalilin kuma ana fatuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na biyu na biyu ne wahala muka kafa hujja da wa'ida cewa da wanda da nabi da ku ji da kan shi ko an yi kuma da nabi karawa kafa wannan kuma na san da wahala ba ke cikin da ayar ya ta gudu da wani suka rufe cikin da ya fara da da ya fara da rashin rufe a wannan na fi samu za mu kawo wannan hadisi a matsayin shi ne abin da kuka tambaya shi. Na fi ya kasa, shi rubuce rubuce ne za ka kawo duk da ke fita daga malamai. Amma yau da wani aljihari ne ke yi rani ko kuma kamani. Sai ku tara da wani, sai kuna da wannan abin da na faɗa guda. Daga ya ku ƙara wasu guda shiga su zama guda su. A ɗan kuwa da kuke sauraron wannan matsala ta fara ne lokacin da shi kan yaro a nan kasar ke ne ke shi ya ga wannan Allah tun da za a yi da kuma wata abu mai ido sun haɗe da shi da kare. Wannan zan kawo cewa kan yi abin da bai dace ba. Wasu ya yi da kaso ta ce annabi yaro gobe ya raka karatuwa a lalura wanda yake masa wannan matsala ya yi da shi. Da shi ne zaki, sai na bada da kuma da wannan littafin. Wannan littafin sun yi a tsayar da اتكال a الطريقة الضرورة أولا يقابل ana koya wa yara sun a matakin ikirabiya cewa idan yaro ya karanta cikin ara kan kuma sha biyu cikin ya rufe kan nabi ne da wajen. Makarar yaro kuma yara ta goma sha biyu. Sai ta alaƙa da wani tsawon abin da annabi ya ce ba su yara ne da tsara wani gona bayan ba. Cewa sai a ba wani abu ya karanta ya ce goma sha biyu. Cikin ya annabi ya zai zuwa wannan ba malami san da shi ya rubuta shi matsala ta gaba wannan littafin kwafi ne a bayan wanda shi shi wa cikin yan guda. sai a kuma da kuma shi ne shi da wani suka haɗu da annabin zafi daga nan ne da ya ci tattaka shi ne sai da ya rubu fara bayani da shi a yanke da sunan layi ya rubu da yake wa mata da ayyuka a sauran wala ba. gaskiyar ilimin Allah Allah ya rashi kyauta babba Allah bai taɓa rabuwa da shi ba duk kusur ya fara da ayin sa aika rasulun ya ne mun sai da annabi kafirin da mun sai da nasu mukaddam ya gama da Allah annabi ya tabbatar da cewa shi ne da ya taɓa da wakilin ta cikin kuriya wajen gyara kusa da mutane yana ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wanda ya wa annabi hidimar shekara goma kuma ya san wannan amma da ya faɗa zai da a cikin dare kaɗan yin ce zuwa sai ya kwanta ya yi annabi Muhammad amma a ina suka da annabi abu na ya zama mutane a ciki sannan littafin da zai a ciki littafin Al'imar Bukari yana daga cikin mutanen da suke mafarkin ganin mutum Allah. Yana so ya faɗa mai, in da shi ne matsalan a titin. Don Allah a ina ne ake mawar Bukari suka haɗu da Annabi ya bashi wani abu ya zama mutane a cikin. Wannan ke nan. Sannan ayoyin Alƙur'ani da suke son kwantar da shi ya idan an zargi ba za a dawo ba. Allah ya ce mana wa a ramar sana'a da yake ta halatta na annabawa ya yi

ina wani wa ne ko zakan jira ne ba sannan cikin hadisai da kan kama hujja da su cewa annabi bai nan ƙarya ne ya koma cikin sunan abi dawo da babu da sajjad hadisi na dubu hudu da ɗari uku da ashirin da ɗaya hadisin na wasu bin a al-kizabi cewa yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya ambaci dujjal annabi ya faɗa a wasu hadisan ya ce tun da Allah ke aiko a cikin Allah bai taɓa jarraba al'umma da bala'i mafi girma ko shi sai annabi yake faɗa yake in ya faru to ana fiku in ya fito alhali kina cikin ku to fa ana hakiku in ga wuce ta yana da shi ba ka kasa wa in ya faru wa lafi shi ko in ya fito ban cikin ku wa rubun azizu lafi kowane mutum ya ta kansa Yau lokaci ya kai. Lokaci ya kai. Time is up. To, bismillah jama'a insha Allah na ga an comfort kai sosai ga ban zage zage ba alhamdulillah. Yanzu shak mu ne zai dawo da minti goma sha biyan shi yanzu haka zai yi minti goma sha biyu. Ai, minti goma sha biyar ya wuce, sai kuma ka minti goma sha biyan ka, yanzu zai yi minti goma sha biyar, sai kuma ka minti goma sha biyar kuma. sha zo dinki goma goma a ah, ga masu mana nan min sai ki hankuri ki hankuri dinki sha biyar ne a bashin asar sunna in ki haka in ki haka bai yi ba <laughs> akara wa kalla bismillah dinki goma sha biyar abu na farko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh har yanzu tambayar da zuwa ga malam hadisi na na marra ani fil manami a tsayarani kun ya kazaki wanda bukari da musulun sun ruwaice shi tambaya na da ne zuwa ga malam bai an kwakwale ba sai ka ji labari daban tambaya ta farko a tsayarani kun ya kazaki na farko hadisin ya inganta ko bai inganta ba tambaya ta cikin nan wajen ba na yanzu an samu yanzu da zama mai ta gurin ka gama

na biyu idan ya inganta shin an samu wata aya ta alƙur'ani kamar yadda mana yake dole mu koma zancen Allah da zancen manzon Allah idan an nan samu saɓani ne akan fahimtar wannan zancen za mu koma zancikan malamai da kuma zancikan malamai za mu zo sauki shin an samu wata aya ko wani hadisi da ya shafe wannan hadisin na fata ya rani ya kagaɗi shi kenan malam da an samu wannan tambaya ya kamata malam ya rubuta in ya dawo an samu tambaya ta farko shi ne wannan ya tsagaci nan shin wai ya tsagaci yana nufin a kalita a duniya ko kuma in an mutu a lahira nan da shi ne tambayoyi za ku da ya kamata malam ya zo ta tafi kan gaban a yi kan kuma ya shiga wani labari daban abu na gaba malam ya yi zaton cewa ya haka kuma wurare guda hudu ya yi zaton zai yi magana a kan kisirani da miraji zai yi rukiya da wannan sannan ya ce zan kawo maganar malamai na musamman namu na ashafira cewa duk abin da ya zama ja'ibi ne zai zama hujja ga annabi to zai iya zama karama ga wani wannan ya yi da kan wannan ya ce kuma zan kawo ayar na kake yi zai da Allah ke cewa la ta kuru liman tulfi ta cikin laye ma zai zan kawo wannan annabi ko zan kawo mara alifin manabi malam ya yi kawo da su ya ce kuma kun fice ka zan kawo ya tsawo sosai a ta a a al'imam al-imam galalzin suyuti da kuma alhafiz al-gumari da kuma eh, yusuf al-masani to na farko gaskiyar malam amma kafin in shiga maganar hujjoji za ku kunna ai sai ya amsa tabbata ni yanzu idan zai kai hadisin nan ba in dai bai kai wannan hadisin ba to shi kan na kuma fara da zai samu kanka tafiya wani bayani daban sai idan malam ya soke wannan hadisin da ayar Qur'ani ko da hadisin manzo Allah ko kuma hadisin da kuma ya fassara da wani abu daban nan ba a ƙarshe ba kuma ya kawo hujjar shi na tattara wannan ya tsazatu A wani abu wanda ba ƙarshe ƙarshe ba wannan ne idan ya soke wannan in yau yana da wata hujjar sai ga amma ni a guri na hadisin mai zama sun dare sallama sahihi muke hukun alaƙin haƙi bukari da mutum sun ruwaita ya ishe ni hujja kai gani ahlus suna ne idan annabi ya faɗi magana a ba ni da gurgurta ya ba ma haka shi shi ne ya shi ba ni ya faɗa radiyallahu ta'ala anhu مثل سوى أن الدين غير الدين والسنة التي أن المقرة فتلك دواعي ألم بل إراد بفتاة والقيئين يراه الأجيون غير في أماكن فلا تنوح ويمشي الله جل وعلا أنه دعم إذا أن الذي أرضي مثلا بعد ذلك وما حسنا ومرجع كما تعلم لك كما كان كوانا يأتي فإن حديث يأتي شيء وزي كذلك وغليل وكذلك بعد ما تقول ما ليأتي حديث حديث لم تبعث إذا مثلا يجب sai ya kawo ayar da sun ke kusa amma in dai ya san hadisin nan ko doka su daga aiki ba ke kai ya zama hoton tare da suka rushe hadisin nan ba to ni sai aka sanna ha jama'a sun san malam da yake cewa kwakwalwani su ya kalli su ba hujja ba sai ya zama hujja a kai yana da na aiki na kusa yana hadisi sannan malam ya tafi yana cewa akwai littafin mai shehu yuji kalga wanda ya maganin jama'a akwai littafin mai shehu amma na tuka rabin la'ayu wanda ya maganin wa mun yi wa man yasu akwai maganan a cikin diwani ko yana cewa jiharar da kifin ya kasa ga ruji ila lahi min dalkalin da suka kuruji duk ya kawo wannan magana to a rai abin da nake so ce mawduka ne da malam shi ne mawdukin ganin annabi a farce zai tabbatar da kuri da haka waɗannan mawdu'an da yake kan kawo ya daban zai yi kan guda a kai shi shin wai shi wannan mawdukin da muke son tattaunawa shi ba zai faru ne ba dan har yanzu malam bai goge shi sannan ai sai ka goge shi zaka koyi mu goge daban kin ya bi karfin ka goge shi ne idan ya bi karfin ka goge shi ka kai amma shi ko sai mu goge mu sai ka fara wannan ka ga zo guda idan kuma zai gurgu goge shi ka kunna in ka gama sai shi goge mu goge a cikin shi da dukkan mu an da za a tsauna dan ni da kuma da ne shi da wallahi alhamdu kuma ina tare da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da littafin Allah kuma inda muka je muna faɗa mun farmajirin shi da mun ne masu kitabu wa sunna sun idan kuma mutane suka yi suka yi zafin kitabu da sunna ya mu cin wannan ranar ce mata abu ya za mu tace kayan mu daga hannun da suka yi zafin cin da kamar yadda sun yi a yau dinne insha Allah ta zai tace wannan sunan da aka yi ce ana ya san da shi na sunna suna sunna cikin mu ne a sunna ya mu shuru muka yi to lokaci yi, da za mu dawo da sunan mu da kudar mu da aka yi zafin kitabu na gaba magana ta gaba malam da ya yi bayani sun ce gwamnati kuma maganar wannan gwamnati ƙarya ce babu nasi a ƙur'ani da hadisi na gari ko yi to a hankali in yarda da magana wani da sauki a cikin da kaba wani da sauki amma menene hujja ka na baka yi shuka da ala mhm. cewar da malamin babu wannan a ƙur'ani ko a hadisi wannan wata magana ce wanda sai in ce to abin da na kawo kenan ba a jiki bane kaga ya miji ya kaza ba a jiki bane in a jiki ne to kenan ma da shi ta ba da mutum ba a jiki a jiki to hadisi shi na kawo to wannan ba a jiki bane a ma'anar malam wannan kenan sannan yana cewa ya zo tambaye ni akan maganganun shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu na tambaye shi maganganun shehu tijani wa annabi maganganun shi na ganin annabi sai ce eh, maganganun shehu tijani ganin annabi cewa shehu tijani ya rubuta a littafin shi da annabi ina so in gaya mara a kan suna ni ba ina so in tabbatar da cewa ko su sai kai ya ga Allah ba ina so in tabbatar maka cewa ganin Allah da karan ya ga da yana gida ne wani akan sauran Islam wani akan sauran Ibrahim wani so in malaman da suka tabbatar sun gani malaman duniya suka kalla maliku dan ki waɗanda suka tafi a wani ra'ayi na wani malamin su da kika kirga da kake suka tabbatar suka bi ra'ayin su da mutum da shi da kuke so mutane suke cikin manzo Allah ila da sallama wanda nan ma ina so za mu tattauna yadda wannan maudu'in da mala a yanzu kuke a gaba ina tsalan jikin dukkan wani kawahaji da wani basalafi in ya ce maka ahlus sunna yana nufin sunnar cikin sunniya da almajirai da ba sunnar annabi Muhammad da almajirai ba ina a akan wannan kuma za mu tattauna ta a lokacin da idan malam ya bada shi bayan mun kashe wannan maudu'in mun yi masa mun Allah abu na gaba a cewa da yayi ya kawo ayoyi da suka tabbatar da wasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan ne mu ba ma in kana annabi da ba ba mu ajin muke magana a kai Allah ta wa ta'ala mai kirko ne idan ya amshi rayuwar wani da mai da mata rayuwar shi har wannan wani da ta ta ne ta ne muke magana Allah mai kirko ne idan ya amshi rayuwar wani ya sake ga masa da wannan rayuwar bayan ya mutu dukkan ayoyi da ke magana kowa zai mutu wannan a rayuwar da zai gare akwai akwai waɗanda suka zo da tafsiri kamar yadda zan kawo yanzu da cikin ayoyin alƙur'ani ban sani wasu lokaci suka da dama dokar in fassara ko kuma sai in sarki a daga cikin ayoyin da zan dogara da su shi abin da zan fara akwai ayar da a cikin suratul baqara Allah ta wa ta'ala لأنه قال كذا إذ قلتم يا موسى المؤمنين لك كما الله جهرة أعتذركم الشاهد أكبر عنكم شيئا ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana mutanen da suka rasa annabi Musa ni daki kuka rasa annabi Musa wanda kuka annabi annabi Musa ya kira da je su nemi tuban Allah tabaraka wa ta'ala daga abin da jama'a su ke kaza sai mutu wannan wurin Allah ya tace su sai mutu Allah ya kwaso su sai da ashe Allah na da iko bayan an mutu a tashi sannan Allah ta bada ko ta'ala ya ba mu iska a cikin sokin makarantar daga garin ne na sura suka samu sunanta suran da nutu Isra'ila na da ya kasu ya kai aka zo ana zariya ya ya kashe an rasa wanda ya kashe ga annabin Allah ba su ga min Musa ya kuma Allah ya wani ce kai wani ne ya kashe nan a'a ba haka ba Allah ya yi sai Allah ya ce ki yanka kariya mene ne iskar ba da lokaci da ka fassara da shi ka tafsira amma da alƙur'ani sai ke cewa ba ita ce wannan suka na uh, jiya yaron zafi shi ke duba kun ga yana zanawa ya zana min ta mai kaf shi ke nan ba ruwa na da wayan da ke ba shi sa uh, shakshak kasa da suna kamar kai da kai magana da zu ya hakuri ba ni ga wanda ke duban lokaci shi sa yanzu haka malamu ne ya yi minti uh, goma sha biyar shi na farko ya yi minti goma sha biyar shi na biyu to yanzu asar suna ya minti shi goma sha biyar shi na farko yanzu asar suna zai minti goma sha biyar shi na biyu kenan to bismillah sai Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Duka maganganun da ne na faɗa na ce babu nasi ko ɗaya a Qur'ani ko a sunnar manzon Allah sun tabbatar da ana aduwa da annabi. Kiri da mazu babu wancan nasi. Abu na biyu na kalle na ce a cikin mu'amalar tijjani maganar da ake faɗa ake cewa sun haɗu da annabi. ya bari da nuna daga aka daga nan kuma suna haɗuwa da shi ranar lukuna shin wannan magana shi sai ko ta aji ake cewa ya ce ka littafi bai faɗa ba kaga wannan magana ba ka cikin littafin shi tijjani shi tijjani har ya bar tuni ka faɗa kuma ya faɗa da kai tuni guda shi ne annishin an fasirin musulmi jami'in

na ga yi maganar ayoyin da ya zuwa a Qur'ani ai ka manta akwai dukkan ashabul kafi su shekara ɗari uku da kana suka a kula masu a gobe wale da su sun kafi yin saye-saye a cikin yana wata yi cika kuma Allah ya kashe su tambayar da yake tun da dabu da ku an yadda ana fassar alƙur'ani da sunnar annabi ne akan mutanen cikin farko a ƙarnin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina sai Allah wani malamin ne yake waɗannan ayoyin dalili ne akan wani zai dawo duniya sannan ya ce kawo dalilin cewa ba a dawowa duniya ba na kawo ayoyi ɗazu cikin ayoyin da na kawo Allah subhanahu wa ta'ala ga shi yana faɗa yana cewa wa haramun kaya ƙaryatin a alaƙalawa annabin ilai na rayin gudu haram ne ba ma zai yi ba Allah ya cikin mutanen da aka allaka su da dawo da su cikin abin da ya faɗa sannan na kawo ga shi za a tsince mutu ليس هذا مسلم بدون كأني أعلم كان عن في هذا أن في كلا كلها كل مسلم هو فاعلها ومن مرات هو يصل إلى وأعتذرت أعطى كل ما بخيرها لأن قال لي تعالوا هذا مسلم شو إمام الناس فكان تفكير فيها بالتفكير حتى إلى دليل أو ثلاثين دقيقة lokacin da ya zo fassara wannan ayar magana shi ne da kuke hujja shi ta sai yake in fara da Allah ne an da kira kula sun da ya dawo musulmiya hatta yi bashiru musulmi a ake kowa musulmi bishara Allah ba duk kuka da kowanne ya karara ya ji duka fara ambulan karamati zai samu sakamakon cikakki na girmamawa a wajen Allah. Wannan lamu kamar da wata ara yake ki Allah yake. Yan mabudu da ila cewa ba a da amma dawowa bayan mutuwa ba za ku bi shi da shi zai wata hanya da za a yi wannan sun da bayan ya ta za ta gina nan na ke jinsi da ya sauki ba wanda zai dawo sannan magana ta gaba cikin maganganun da kawo in ce cikin ko kuma alƙur'ani tun da wannan abin ya faru mun gana wajen kai ba ka wajen hatta annabi zai wajen bai sani ba za mu ga cewa irin wannan zubu idan ya faru Allah ta'ala yana cewa annabi wato ذلك من أمرك من بنوب إليك وما كنت لديهم إذ sannan haka za mu ya ba shi labarin cikin sunan haka ya ce masa kirka min amma ilbi ilmi ha an wannan labari yake ba daga sassaƙe ne kada ka sani ba mutanen ba su sani ba Allah ya ce lokacin da abin ya faru shi annabin ke sani ba yanzu idan wani ya dawo duniya ya mutu wani wa'ayi ne zai tashi zuwa da kanta kuma da shi ne na tafi dawo ko a jini ne wani wa'ayi ne don sai ya na annabi zai nan yanzu Allah ne ya bashi labari zuwa ne dan wani yanzu idan ya dawo ya mutu ya dawo wani wa'ayi ne duka suka zuwa da kanta sarki ya dawo ko a shi ba wannan kenan sannan magana cewa ɗaya na ala kulli shirin da ilmu da Allah yana da ikon mai komai ba ita yake masu amma yanzu wani wani da zai ba ce shi zai shi shi ya dawo shi Allah yana da iko haka kuma ya yana da iko amma yanzu ya zai ya karɓar yanzu ta ya iko ya bayan zai amma haka kuma ya ba a ina son mu tafi a yi da yi magana a ne hadisin wani ra'ayin ilmanan فسيراني في tambayar ki ya ce wannan hadisin ya inganta sai daga sanin ya inganta kuma ta guda goma suka rubuta wannan hadisin akwai abu gurera akwai anas dan maliku akwai abu kakala akwai abu akwai jabir bin akwai akwai akwai akwai abu akwai abu cikin waɗanda suka ruwaito yana fassara qur'ani to haka kuma yake fassara kashi bayan da kuma mata ruwaya a bukarin da yake tambaya sannan sai mu tafi ruwaya ta cikin littafin da cikin sahabban nan abubuwa yana shi kadai ya ruwaito wannan wato ya rani ke na kaza shi ne mai lamba ta dubu shida da ɗari tara da saba'in da shi da ɗan uku da ya kawo cewa annabi ya ce mara hali fil manami fa kirani ke na kaza wanda ya zanna a cikin bacci zai ganna a barke sai to na ya kamar da shekaru fi قال أبو عبد الله قال ابن سيرين a إلى رآه على ya ga يجعل a kan سورة yadda Qur'ani ke tattara Qur'ani to haka wannan hadisi ya fara cikin wasu hadisi na dubu biyu da ɗari biyu da sittin da biyu abu hurairar da ya ruwaito a kai, shi kuma ya ruwaito a nan cewa annabi ya ce marar anin filmana ne filmana wanda ya ganda a cikin bacci wata yarani ke na tsarafi yake da tsamu zai gani a bacci zai gawa wannan sai su auka an na mara wannan ya da ba ka kawo ta kai kamar ya san me ya tsara a barci kamar wata kalawi ya ka kawo ta kai ce kamar ya gaina a barci ne shi ya da ba abu da ke kawo wacce shi ya sake mai kuma nan ka sake tafiya ruwa da kuma gina a ji ba a daga baban shi ya sake cewa annabi ya ce marar amin sulmana wata an lamara a hannun ke ya tsara wanda ya ganda a cikin barci kamar ya ganda a karshen kaga wancan ruwayan wa'annan ruwayan suna fata wancan fata ranar ci nasara ka sake komawa ruwayar da shi abu hurairar na dubu uku da ɗari tara shi ya kawowa wannan abdullahi ya kawo shi kuma ya a cikin bacci ya a shi abu ya shi ya sake a cikin ta kayar cewa annabi ya ce maura ani kilmana shi ne ke kudura alhaka wanda ya sanya a cikin barci ku ya bayyana da barci gaya waɗannan yaran ba abin da suke nunawa idan ka ga annabi a barci to takaccen ƙari annabi amma tambayar rayuwa bai ba da amsawa kafin shehu kitani da shehu ibrahim na su ba ana cikin malikin sahabi ne za su yi tsallalin rabin ko a cikin sai ne ta ke zuwa ya yi ya Allah ya mana a ina da da a kowa ta gaba da gaba bayan ya mutu ko cancanta su a kai ba littafin da cikin hadisin ai ce mai littafin ya yi ya annabi a ina da ayyuan bukari ya ce cancanta a kowa da annabi ke ya ga a kai da ya bai da amince sai su an sake tafiya cikin littafin al'imamu Wani misala al'imamu bin misala ya rasu hijira da lokacin da ya rasu hijira ɗari uku da hamsin da biyar sai ya tashi cikin littafin su kan ka gane haka Wani na hadisin shi ya ɗauka ya buɗe wata masa buga kusan guda biyar ya buɗe hikimar islamin hukumar da haƙƙi ana batun jiran mafarki na gaskiya da mura yi mustafa sallallahu alaihi wa sallam a sai mana

yace zikirin bayani abubuwan bayani bi annu bi annu qala sallallahu alaihi wa sallam yace magana annabi da yake fakara da al'aqa wanda ya mafarki ya tsalle da gaske a arada bihi a arama aw na nasara wannan ibn hibban malamin hadisi ne ya jinki tsakanin waɗannan ruwaɗin yace abinda annabi ke nufi yake ruwayar ya fakkara ne na kaza wannan ruwayar

sai ke komawa hadisin nan da na kawo yanzu in faɗi suka malaman da suka kawo shi da ba dukkan da suka guje masa a ɗauki littafin al'imamu bukari cikin abin da ya faɗa al'imamu bukari da ya kawo hadisin nan ya ta buɗe masa yari biyu ya ce babu mura annabi ya kuma nani kaga a cikin ya yake magana sannan ya kawo babu mun tsamma da asma da sanbiya sannan al'imamu muslim shi ma da ya sa kawo hadisin ya rubuta ya bu kaulin da bi marra ne da bayan kuma ani yana magana muhammad ce wannan a ɗaya daga cikin malaman nan shi ma da gaba al-imam ibn abu dawud ya sa ki kawo hadisin ya kawo shi a babu ma ja a bi a turmi al cikin bi. ya sa ki kawo hadisin ya kawo shi a babu turmi لهم البشرى في الحياة الدنيا فلذلك قال الكفار وما جاء في دون الله غير في الملائكة غير آني فلذلك قال باب في تأويل الرؤيا وعن استعصوا sannan shi kuma haja shi ma aka yi kawo shi ma ku rufe yake da nabi filmana sannan kuma ka tafi littafin al'amur tarihi ya rasu ɗari biyu da hamsin da biyar shi ma bai tashi kawowa babu da mun san cewa tashi bai kai muhimmanci ba akan matsalar manzon Allah yayin da malamai suka buɗe masa bari idan da ganin annabi kiri da hudu yana da alaƙa da addini yadda suka buɗe wa ganin annabi a mafarki bari ya kamata su buɗe wa babin haɗuwa da annabi kiri da hudu domin ganin annabi kiri da hudu ya zama mafi kuma da ganin annabi a mafarki. Ina kamfani hadisan da yake kafa hujja waɗannan dan Allah yanzu ya ce yana so a aka bayani kan hadisi ko ya danganta ga ma'anar hadisi na kawo kan waya na fassara kan waya da shi kamar yanzu ne Allah ya ce wa man kana fi hadisi a'ama wa man fi akhirati a'ama wa qad tabira wanda shi ne zama kawo ne a duniya kawo ne a lahira shi ne ce maka ba mutum takalmi ba kace ne dalili sai ce maka Allah ya ce fa inna hadaka amal al-islam shi ne zai makancewa

sannan cikin maganar da ya yi wanda ya aga ya aikata wato magana game da na kawo sahabbai sai na kawo da hadisi ba za a baya hadisin da na kawo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa daga bakin sa ne albarka da abin da duniya ya ce idan tuzan ya bayyana idan kina ciki zan bayyana ni ne lokacin ku ba ku kariya idan ku gaba da rai ku kare kaɗai wanda ya cewa annabi sallallahu alaihi wa zai bayyana a duniya lokacin da mutum zai bayyana sannan annabi ya zo ya kawo ya ba wani shi ya fi muhimmanci ko manzon Allah wa bayyana lokacin da bishiyar cutar za ta taso tattar haka za ta yi a shi ya kuma da yake faɗa yake kawai ya yi nasara wasu yanzu ka ai ba ni yi ba sai masu saurare da Allah ya mutane hankali da suka fahimta da ganewa wani zai iya zama alƙalin kashi sai da aka maganar kayan nasara ko ba kai na nasara ko ba yawa duk ba ne wannan alƙalin ba su bane na kawo dalili ko ba su ko yana kare mai mai ba haka wannan matsalar abu na alƙalin ko a yaya babu nasi a hadisin annabi da ya tabbatar da cewa ana ganin annabi ya tsare kuma a kai sannan abu na ƙarshe ana nuna maka kiyaye har tsare ikirafi da mutane annabi daga annabawa a tau wannan kusufiya cikin wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda sai Allah wani lokaci ya kai wani lokaci ya kai wani eh, lokaci ya yi to yanzu sauran minti goma goma shek mulir na da minti goma shek asad tudu na da minti goma amma minti goma goma da ya saura don Allah kamin shek mulir ya yi magana ya amsa tambayoyin da aka yi masa duka sa'an nan ya magana shan aka da sunna minti goma ka dai saura sa'an ka tambayar da aka yi maka duka sa'an nan shi wani magana su wannan minti goma minti goma da saura sai kuma ne ya kamin kai wani zance za ka amsa tambayar da aka yi maka duka kuma akwai lokaci shi ka wani zance to bismillah ina ya mana lokaci saboda da lokaci so uh, ah,

sai ka sadu suna shayar da haka in kai kayar da haka shi ke kayar da in kara muku minti goma goma ya minti ashirin ashirin she shi ke nan yanzu mun kara Bismillah, an ba da minti goma. Bismillah. dangane da malamai tambayoyi da ya shirko na farko ya sake yin magana cewa tijari da sallah ta an yi maganganun da ya tambaye ni cewa tijari ya yi rubuta ta gurin da kuma yadda na kuma ana an yi tambayar na ni ina maganar ganin annabi ne ba wai a kai shi tijari kaɗai ba a'a kawai tana yiwuwa ga yadda Allah ya bai wa wannan kullum wata baiwa ce Allah yake baiwa wanda ya yi nufi a cikin bayan kuma wannan shi wanda Allah ya baiwa in dai wannan mutumin kamili ne kuma an ajiyi ne idan ya faɗa za mu yarda saboda ba mu dalili ba ne abin da kuma dalili shi ne za mu ce mun wani zai zo ce na ga Allah kiri da mu na ga Allah kiri da mu za mu ce a'a da zai yiwu ba dan nassin alƙur'ani ya ce annabi Musa bai yi daga Allah فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ارجع للامر اليك قال لن تراني فنجم في حديث من قال صلى الله عليه وسلم يا شيخ لن تروا ربكم اصحاب المدين ابدا انا ابدا اما ba a samu inda annabi ko lan tarau nabiyyakum hatta tabuku da mu dan taro rasul kuma a da mutum ko Qur'ani ta shi kitabu sai da kai shi dan haka da kuma an ga Allah ke yi da mutum sai mu ce a ah, dan taro rasul kuma a da mutum amma an da annabi sai mu ce shi ma akwai dan taro da biye kuma a da mutum a Qur'ani ko hadisi in haka da ba ku ba da ku shi da ba ba mu sai mu an Allah da annabi ne ke cewa ya wani mutum ne zai ga kai da auna ce sai abu kaza zai yi ba sai da ka da kokari sai ka ce ai hadisin annabi sallallahu ya haɗu da annabawa a Ibrahim da Iraki sai yake ka wannan hukumiya ce ta annabi Muhammadu shin hukumiya ta annabi Muhammadu malam ne zai faɗa mana haka ko yana da hujja akwai da aka kawo a Qur'ani sai hadisi ta haɗuwar annabi a Isra'il ba ba Isra'il da ba ni Isra'il ba wannan daban haɗuwar annabi da annabawa akwai inda yake ba haɗu da annabi Musa amma dai hukumiya ta ce bayan ni kuma wanda ya haɗu da wannan da akwai wannan shi muke bukata amma ba mutum da koyi ya gana magana shi kawai ya wuce shi ta ne suka wannan jirin shi aiki in ya koyi sai ce dalilin koyi da ta ba kamar ni yanzu da yake dalilin na na ana ganin shi da bayani shi ne ya kafa da kalmari shi ne ko ma ne bayani a kan da ta kunji amma cewa sai hujja mai sai hujja ba hujja akwai bukatar ya kawo hujja kuma abin da magana ta Allah ya sa mutane hankali suke bayani suna auna abubuwa mai rai da gaske kuma na cikin sa Allah ya aji abin da mutane za su magana a kai daga yau in Allah ya yarda wannan tafiya ta cewa ba a ganin mun za Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kaza kai da za mu yarda mutane masu sauraron mu za su yarda da shi idan malam ya kawo magana kai ne da mira wata ya wata da ka a kan wannan hadisi

daga nan ne ka za mu wuce gaba saboda haka har yanzu a hadisi ce idan ka malam ta yi wani da ke gaban malam shi ne idan ka ke ka da hadisin nan daga aiki ba da na yana da sauran aiki a gaban shi duniya ba za ta zama da ajiyar kan annabin da shi ya kasa tarewa idan da muna tafiya ni da shi yanzu ga mu ga su gaba daga gaba shi sai ta ne sai ta zuwa cewa da su saboda idan ka haɗu da duniya ba za ta fi amma yau ga ni ga a da nake faɗa a kan irin filasuka kuma shi ne ke koyarwa yau ya koyarwa da in bai koyarwa yana tabbata yana da tarihi kuma duniya ba za ta san shi ba Allah Muhammad saboda za mu annabi da shi shi ma da kuke kai sun sun sai sun ya ba hujja ku ne ciki har da ka ga wannan hujja ta kuma ta shi yau yana da sauran lokaci eh sauran lokaci bismillah mutuwa an an an zana mini ci gaba an zana jira an zana mini ne duban lokaci ya zana mini ci ba. Minti goma mu kaba shi kun da ku zama A minti goma a ten ten minutes ta kuma koma min minti goma minti goma nan insha Allah sai. Maganar cewa Isra'i da Mishraji, manzara sallallahu alaihi wa sallama wannan idan ka duba a cikin kafir, duk ta bai cikin kafir Allah ta malam yana da a kusa. malam ya aiki bin kafin ya kawo maganganu ke yawa a kan shekarar da ya lokacin da ya kwatar su wata shekarar da ya rafi a cikin abin da ya rafi da masu shirin harami ya zama su da aka tattalin ba da na aure wurin da ya rubuta ya tuna in ga gwiwa kare da mutum. kimar da zuwa ya kawo maganganu da hadisai masu sinadin da ya canza da ya zama sauki daga ciki kimar da ya tabbatar cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya an tara masa annabawa da baki daya sun yi ya kai musu tsaka manzanni kafin da lokaci ya kai lokaci ya kai lokaci ya kai uh, shek asar suna kana da minti goma na farko kenan بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه

alkirari yake cewa zakar rasulu zai addabta da fara annabi yake sai ya kawo idan ke gani mutu da ana cikin alhali kira cikin ku da ana hajjibu gudunan ku ne zan ta in yi rikici da shi ba kuwa kaga in ya kawo in ya fito alhali kira cikin ku da annabi ke faɗa ya fi hajjibu yana faɗa musu lokacin da turjen zai gaza da shirin duniya sai ya ce wa in ya bari tsarattu fi kun in na fito in na fito ba na cikin su saurufin da na yi ko ya yanke kansa abin da malaman ku suke a tsaya da annabi su kai shin muhimmancin sa ya kai wasiƙa bayyana dokin da annabi zai bayyana a tsaya da malaman ku amma lokacin da dokin sai bayyana annabi ya ci mutum ya kare mutane daga cikin wannan hadisi nasi ne na ce maka babu nasi kwaya ɗaya sai kawo cewa wai ana iya haluwa da annabi wannan hadisi annabi ne ke faɗawa kafin in da kawai wa ana ikon wa ana hadisi dan wannan dalilin ne cewa manzon Allah ne annabi ya riga ya wuce ya koma zuwa ga Allah duk wani mutum da yi da awar haɗuwa da annabi ki da wani ya ba shi wani abu kullum mutum ya haɗa ne abu na biyu abin da na faɗa yanzu hadisin da ya kawo cikin littafin bukari ya kawo shi abin da malam wuri yake so ya nuna wa duniya al'ummar bukari na karfinsa a wajen allah ba ta kai ruwa na allama a mafarki da kansa a karfi amma malamai da suka rayu a wannan tsarin su da karfinsa a wajen allah ta kai su ta annabi a mafarki sannan ka ganshi a fili. Kuma ga wani na tambaye shi na ce al'ummar bukari ai ya gan shi a mafarki na kuka haɗu da shi abin da malamin ne yake so ya nuna wa duniya nazartar malamai za su kuka a kai manzon Allah ta yadda an san maliku yake ganin annabi a kai a kai a mafarki amma an yi cewa yau da annabi ya ba shi wani abu ba amma malamai su suna da nagartar suna ganin annabi ta haɗu da shi lallai ne hankali ma wani har ya zama sai annabin nake zai na koya mai karatu.

duk malamin da ya nuke da biyu an masa wahayi makarici na biyu rashin kuskure duk wanda ya nuke biyu ce wani an masa wahayi na a rashin wahayi a shi ma zai kuskure tana annaba ba ta yi makarici ne na uku shi ne ya wani annabi da za a ɗauki nan shi sai an zuba shi rabi sannan annabawa ba a gadon su ban sani ba malamin su kuma an kuma su zuciyar da rage wa al'umma ake yi ko ana gadon su da samu a yana ciki dukkan nabin da za a ɗauki rashi a ɗin sai an nuna masa da inda zai zauna sai ya je ya bincika don kuma zan kawo yana daga cikin bukukiya na annabi matsalar isra'i da jira yaro da kuma da da kake yi ba fa Allah bane alqur'ani cewa kake je yi ko annabi yanzu kun da annabi da ya zo isra'i da jira ne ya ce mana ya ga shi a cikin ya ga shi da ya ga ya ta ya qur'ani ne yanzu Allah ya kawo baya da abin tsara ce da shi Ibrahim da shi Tijjani za ta yi Isra'i da Tirashi ya su da gari gaskiya da kaza da suke ta in an same ba kuma inda annabi da ya faɗa yake ya ga shi Tijjani da shi Ibrahim da shi Isra'i da Tirashi sai da mu yadda sai da annabi sai da kake da gaskiya ba sai Allah duk abin da ya faɗa gaskiya ne sannan waɗannan mutane da suke ta ci ba wannan yiwuwar ce ina ma kuka da dalilin na gaske yanzu cikin abin da ya kawo zumari wanda ake ce masa hasul asar zumari su ce ga su a littafin su aljawabin mutu ya faɗa ya ce bai taɓa ganin wasu rihidi jinkiki ba a shafi na saba'in da takwas tun daga lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammad har zuwa zamanin da yake da wasu Islami. Shin, ko kuma ne wannan

sai wanda baka da dalilin da zaka tabbatar mana da gaske kuma shi ne zaka zo ka ce kai hasu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan shi ka ka aka awar tabi da yake na ka huta ne ta bacci ne Ya kawo shi a aiki na mutuwa ko na kawo shi ba makara ba ne saboda muna da almautin sugura da almautin sugura a wasu a karama ita ce bacci ko ta aika tashi da bacci ko ce ko alhamdulillahi lalai ma yana ba da ma a ma da tara sai ne ne su ko alƙur'anin gurare da yawa ya ce wannan nabi ta wakar da billahi ya kira na kalmar masjid da zuci a tsoki ya ce Allah ya tawakkal an ku sahina wata wallahi lan ka wuce wa nan ya ce ya sauka kalmar wata wannan ba wata labari sannan ya faɗa ya ga ya gudu tambayar da na bai ya san cewa tun da matsala ce ta hadisi ko ina ganin tun dai akwai amana mu? kowane irin abu ya kamata a mana shi zuwa ga masu shi ya ga Allah ya ce kullum ba ya amur da an ta aski amana ila haga Kin da matsala ce ta hadisi da ke zanyo muna da kuɗi da shi da tsakani da Allah wannan matsalar tukaye ne ya kamata su warware ka kowa da wani hadisi don kowa ya zama da wani hadisi muna kawo babi guda wajen shida da malamai suka buɗe da akan matsalar mafarki ya san zai da zafi ko ɗaya da goyon bayan shi wani malamin hadisi ya ka ga ya gudu ya ce ya ya yi ɗaga ƙasa ya fi duka ya ce wai abin da ya sa wai alimamin bukari ya ce kai ba magana ba ce sai yanzu cewa wai a wajen bukari ta fi kowane magana a nan a fi kuma ce idan matsala ce ta hadisi kuma shi tuni a bayar da cewa bi za a ta alimamin bukari ya ce da bi a ce da hadisi ba daidai suke da kushe wani ibrahim kiyarta shi idan duniya da gaskiya hadisan da ka ɗauko cikin bukari al'imamar bukari da malaman hadisi su za su yi wa mutane da bayanin hakikin ko malaman da ba malaman hadisi ba wannan shi ne wanda ka tambaye ni hadisi na faɗa maka ga abin da malamai suke ci ko wata biyu ala zalika da idan ana ganin annaba a mafarki za a gansa a fili da imamar bukari shi ne wani ko hadisi shi ne wani babu aula malam ne zai hau kan layi farko kamin yi magana she ya ansa tambayoyin da aka yi masa duka sannan yi magana saboda ba lokaci shak suna in ka hau mintin ka na goma she ka ansa tambayar da aka yi maka duka sannan yi wani zance saboda lokaci ya kai kenan to malam ne, bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ni tambayoyi na zan amsa duka ko da shi shi an kana wa ba ya dai tafiya ita ce da yawa ya zan kuma ko da mun ta ko an ka ka shi sauka maganar da yayi na hadisin ku sai ka jira yace hujja ce na annabi baya ga ruwa yace kuma wannan nasi ne ina so malam ya fahimci nasi a ma'anar malamai nasi ba ma'anar malamai shine dukkan maganar da baya ɗaukar ma'anar da ta wuce daya shine nasi

ya yi maka tambaya ya yi maka tambaya baka amsa ba baka amsa duka ba ya maka tambaya in ji shi wa baka amsa duka ba ba ji shi abin da ya faɗi kenan a cikin karatu ta wuce yanzu to shi kenan to shi kenan ba damuwa mu yanke mu yanke wanda duka

idan wani mutum yanzu a wannan zamanin juma da ta fassara shi in nan ce ta suna rikici da wani a matsalar tana da alaƙa da kuɗi ko kika sai shi ne za shi ya tabu kotu sai ya ce ma alƙalin kada ga wannan mutum ya cancanci a kashe shi kuma da ake masa kashe gaskiya ne ya ka kalle shi aka ce mai da ka sai shi ai da ma'aiki ma'aiki ya faɗa shin zai iya karɓar wannan cutar da ya ce annabi ya faɗa mai hukunci da a kotu ko ba zai ba ina ya yiwu ba akan jinin mutum ɗaya alƙali da wannan shaidar a kotu na aiki ba babu yadda za a yi a zuwa mutane da asiri ta wannan hanyar wannan ita ce tambaya ta ta farko tambaya ta ta biyu da zan mai shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun ya kasance ana addu'a da shi har ya ba da wani sako sakon ya zama addini bayan ya rasu mutane na zuwa fice Ya matan shi ga kabarin shi me sa masu zuwa tambaya suke tambayar matan ba sa tattara hawa su kuma wani annabi ya taso da ba su amsa a madadin matan wannan ita ce tambaya ta biyu tambaya ta uku shi ne idan ana haɗuwa da annabi a yanzu har yana iya ana iya tambayar shi wani ilimin hadisi ya inganta ko bai inganta ba a ranar a cikin abin da suka faɗa akwai maganar cewa ana iya ganin al'ada ka tambaye shi hadisi da ya tabbata ko bai tabbata ba menene fa'idar ilimin hadisi ilimin hadisi za a gane abu ka'ida ya tabbata ko bai tabbata ba yin fa'idarsa tambaya ta hudu yawa rake samari da ake karantawa a ce ce an ko an karanta za a ga annabi idan ya farkar wancan hadisin marar hali shi mana ne shi da ma'anar ko kuma haɗin annabi shi kuma wannan abin cewa da an karanta shi dukkan da annabi yake zai zo wajen da ya alaƙa a hadisi ina dalilin sa Qur'ani da Sunna waɗannan kuma tambayoyi da nake da shi sannan idan na ƙara ɗaya eh din izin ka in ya kai an barin sai ne kai ba bismillah shi ne idan annabi da wani tubi suka haɗa magana wannan magana da yau hukunci ta a wajen malaman hadisi za mu ce masa da ko da ko hasan ina bukatar dalilin kuma a kan wannan magana kuma shi ne komai mun ne su zama ɗaya Eh, eh kamin haka malam munir ya kuri ka kaji tambayar da ya maka duka munir linki goma munir ya sannan munir ai bayan ya yi linki goma ya lokuta a'a kuri linki goma ka anada eh, lokaci ga linki biyu sai ma yi masa tambaya kamar kan na ya masa eh minista ina jin su ba tambaya amma dan Allah ka ba mu kuɗi cikin ne su ba zai shi ba saboda akwai ta hujja da nake tsayar mata daga maganganun su shi hmm. saboda haka a yau kuɗi minti goma ba zai shi ba <laughs> okay yawa tambayoyin da yanzu da ina zai ku dace tambayoyi so ya a cikin kuma akwai tambayoyi saboda haka kafin yin hadisin marwari wannan yana buƙatar lokacin da ya goma to saboda to shi ke da mun baka minti goma sha biyar shi kuma ba ta minti goma sha biyar na'am kana ta da ni da kafin lokaci ya yi wani tsayawa eh don a kana ce malam zuwa ina zuwa ina zuwa malam da ka yi hakuri da kai hakuri saboda Allah kaga san farko ke gaba karshe ke gaba da kai kokari ka manage cikin minti goma nan kai domin kai kamar nayi bayas a wuri don Allah amma zan yi wani zan yi wata magana na'am da farko lokacin da ya minti sha biyar ni aka ba a kuri tambaya kai ne na kawo hadisi guda daya a ka'ida shi ne yake da magana ba a lokacin na'am na'am karin mutum su magana ya kyau bai ba. Gaskiya. Aka dawo min mutum bari in yi magana ko ta minti biyu. Yake wannan minti biyun na a minti sa biyar yake. Wancan asu ba shi magana ko ta bai gaba aka kuma yi sarka. To shi kenan yanzu kan da zamu yi malam Hassan gaskiya ne malam Hassan suna ka yi hakuri. Minti na kara ma kowa na kara ma kowa minti biyar biyar. Bana ji. Kusan minti na biyu a matsayin minti kisa biyar. aka gane akwai ya kace ina haƙuri mutu na ji yanzu bayan ya kusa minti goma ya ƙara kusan wata goma kuma yana jiro min tambaye da kuma hanyoyin da kuka yi da shi kuma yanzu aka ce ni ma a kayan sha biyar ma kula. yace ya ciya to na ji da karba mutum ai mutane ba aikata ba ne kuma bayan praktikin wannan ma ai muna da karatu za mu gina ne ai cikin bayoyin da ba a bani lokacin abin da alama. ba ai yana da gurin karatu jama'a kuma za su jira a can za su ji me za mu ce tun da anan yana so a kaɗe min lokacina dole sai an mai an dabaru ya isa garka ya kuri malam ya kuri na ina rukar gafara a mala masa da suna malamu ne don Allah ku bar mu ajiye mu duka mu yi fair gaskiya lokacin da zai fara minti goma sha biyar shi eh, saboda eh, shi da zance ya fara ba mu yadda ya yi ba muka dai yanki, wannan muka fara haka. Saboda Allah da annabi yawanci ma jama'a za su kira shi tambayar su da yi more important kamar ku zan zantukan ku da za ku yi ba shi kenan mu samu kowa ya samu walwala sosai zan ƙara minti biyar biyar shi kowa ya samu minti goma sha biyar minti goma sha biyar shi kenan malam mu zaki ba komai ba shi minti sha biyar ɗin juna ya shi kenan alhamdulillah alhamdulillah bismillah malam malam ne tambayoyin da yi wannan na karshe ga ya goma a na farko na shin misali idan yana fara'a zai amfi shaidar mutumin da ya ce ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama karara akan matsayin shaida akan kaza a'a ba zai amsa ba shi ne amsa alƙali ba zai amsa ba saboda alƙali an kafa shi akan tafiya a ga hanyoyin sai a ba wai wani zai ce maka annabi ya ce maka ba kaza alƙalin ba abin da ya kai garanti kamar alƙalin ya ga abu da shi a gaban kai amma ya ɗauke sai da alƙalin da zai yi kautoci ba ka ga ƙarshen tabbatuwa kenan ni ne alƙalin misali a gabana mutum ya kashe mutum a gabana ƙarshen tabbatuwa kenan amma idan an kawo mini shari'ar wannan zan ce ina ce su in an ne mun ba ce da ni ba zan ce ni ne ce da ba kun san da kike ne ina da alƙali ya tsora shi kan wani abu na zamani da mutane ke gani sai da aka ba zai yi yi da daukar daga wani kautar da wani na biyu shi ne akwai annani albazardi muhammad bin muhammad bin sulaiman bin hari wanda da mamu zabi ya kawo tarjama sa mujallar sai ka hudu shafi da dari uku da hamsin da biyar shafi da dari uku da tamanin da biyar a tarjama ta dari biyu da sha biyar ya kawo cikin haddasa na ahmad bin muhammad bin إلا أنت أتيني لكن كلام أبي سلام أبي سلام فهذه من أنت مبيت لنا أنت المتني كل يمكن يجي يجي إلى بيت الشيخ حتى يكون في سواء إلى أمين ليه سلام المال لكن شيخ لا أمين كمان نظام المشروع تعليمه كيف كنا إن إبراهيم بن موسى الزوجي بجدارة وكان إنه أبو بكر الزوجي ينتهي أن ينتهي أن ينتهي أن وكان له إبراهيم هو ذا فجدت هو ذا تذكرني أنت أكثر حديثا مني وأنا صلب وأعرف لأن كان بسيطون على من يستجمع الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت له كيف لأنه قدمت إلي هذا الحديث حسبك أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فلم أقل له قل لي فقلت يا رسول الله أيما أحدث في الحديث منصور أو الأعمش فقال منصور منصور wannan malamin ya yana cikin malaman da suka gama da Allah sallallahu alaihi wasallam wannan malamin kamar da mana asali sunna ya kawo ya ne ya anke min turhu da ta'zim duka islami kuma cikin kalmar da yake ayyuhu ma a asbaka ne ya kamata ya zama ya anke min turhu da ta'zim a mafarki daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da kafan da malamin suke rubuta sun ce suna hukunta annabi sallallahu alaihi wasallam to a kankanin da ya kawo ya kama da wani faɗi wannan ko da haka idan wannan ya amsa idan mu mun yarda cewa ana ganin annabi kuma har yanzu ban yi magana ko ɗaya akan malaman mu magana a kan ganin saboda ɗa'ukan ilimi akwai ta da yake kuma shi ga sa abin da yake ana yi ko sai ya tabbatar cewa an kai inda mun hadisi a cikin cikin daga mace ranka wannan a amfanin neman ilimin hadisi ko tunda malaman ne kuma wani sanar da da shi wane ne kaza ne ne wani ne ne matsayin wani wannan kenan sai maganar jama'a maganar jama'a mai zuwa ne mai zaman kanki daga kai ne kanka wannan mai zuwa ne gidan zuciya idan kuma ya fi ƙarfin shi wannan motocin yake neman ya kunce ka kuɗi sai ya fito ya faɗa mai da wannan motocin ba zai karu ba akwai sauran shi da kuɗi ya kawo ba hafi sai ya zo idan ya gaya mana haka wannan jin za mu tsaya ta kuma mu bi su aka wani kalle shi ma mun shirya masa wannan zai tuni a gurguje a dinga wannan kalle da kuma kuma kai da kuma lokaci ya yi da saura. Sai maganin da ya akan aje wanda ya shi na bayan minti goma. yake babu mafi ko guda ɗaya da yake ana ganin annabi marra ani fi malani ta ɗaya rani fi ya tsagaki fi ya tsagaki ɗaya kiman yake wai muna so mu ce wai a nagartar malaman mu ta kusa sahabbai da bukari shi ya sanya malaman mu ke ganin a suke ganin annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai da ku gani ba a'a mu ɗaya a masu mana albasa abin da ya faru muka ga faɗa sahabbai kan ba ce mana sun gani ba sai ka ba ba su kuma wannan abu ne ka muka magana ce kuma Allah ku baraka da ala yanzu ya yi mu mu ba dan jin daraja ba ya ba mu ababe na gaske za mu yi da'awa zuwa ga addini sun fi wanda ina ba. Za mu so Allah ba hanyar gaba da wata hakuri wannan kama mu wannan hanyoyin da za mu wata addini da yau gaba ta kai ba. Wai ba abin da suka ta su ba da abin da suka ce da yau gaba. Wannan ba a ce Allah ce abin da ya yi wannan ke nan. Sannan maganar da ya ce na magana a wani abin da ya yi mutuwa wani yana tabbatar da shi yana kamar da Allah. Malam annabi ne ko irin sai shaytani ba ya kamata a ba annabi ne ko ya tsara da kuma abu da yake da kai wannan magana annabi za a yi tsara an ga Allah da kuma abin da ya ga na maki da shi da kabir dinari tana magana ne a kan Allah ba ganin manzon Allah ba ba kuma wani hadisi da ya yake an ce dan baya iya kama ya ke wata sura ya zai ce shi ne Allah babu kuma wannan hadisi ko aya amma sai hadisin da yake shi dan baya kama da Allah sai ka kai ka kai maganar shi da kai da ya ta magana gari Allah sai ka hada ta magana gani annabi yayi annabi ne ya ce shaitan baya kama da shi in ka kare da wannan karka fasa ta kare ka. malaman tarika a ta kare da annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallama abu na gaba cewa su waɗannan sahabbai a waɗannan malaman ya sanya ba su buɗe babi da su buɗe babi na ana ganin shiri ba to abin da zan tambaye su kuma sun buɗe babi na ba a ganin annabi sun buɗe babin na a ganin annabi sai su kawo saboda a dukkan malaman da sun kasa rani biyu suka da haka ya kamata sai da su wannan ne a gaske wannan ne kamar yana a ya kamata ka buɗe babi su ce to jama'a karfe ku ji annabi na ce ya ce da wannan ne kamar ku yake yi da Allah yake yi saboda kalmar in kun barka an kasar da haka ne kuma idan da haka da ba ku babi na ba a ganin annabi ba ku ce shi ya kai wani ce yanzu in an ji an kwana ana gani sai ne ya saboda annabi ya ce da mun za a saboda haka shi kun buɗe babi ku akan ana ganin annabi ba shi ne mafi haɗari ba a annabi ya haɗari ne ka buɗe babi ba ce ba a ganin annabi yanda yake samu ku buɗe babi na ganin annabi ba to ne ba ko da kuma maza a ganin annabi ba sai da haka bayan akwai wannan kuma sun san da yayin da rufi sun san za su iya ɗaukar kwakwalwarsu zuwa da cewa sun gama zan haka sallallahu alaihi wa sallam sannan cewa in ma kuke da hujjar nagartattun malaman ku ya kawo maganar da a cikin algumari ya kawo alhaji ya ya ku fito da ni ai a cikin algumari ya ku fito da jami'an ne ya shi ya fi suna da suka fito da amma da da ya fito da jami'an ba a yi a ce yi ku fito da jami'an ba a ya ce ya ku fito da jami'an ra'ayin ne kamar yadda shi ma kan jikin na ke fito da jami'an da jami'an da ku Nazirin Gumari ya fi zai so ki aminci ku kayo kuma bayan Gumari kuma akwai shi yana kun su fito da kuna da yawa. Kuna da yawa kwarai da gaske. Kuna da da ya soke ka shi ke na tafi Allah ba ka da shi gane. da ya soke ka sai da zama ba ta zuwa gurin Allah ba a'a mu muna da kyakkyawan da sai sai su kyame da shirya ga la ilaha illallah muhammadu rasulullah wannan ayyuka na ai dole ne shi ba Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar a idan da zina amuru wa amil salihati ulaika hum hum gayya idan kun da rabbihim jannatu al-mujrimin kana la tajid radiyallahu anhu ai ba mu kai ne ne wanda ya yi mana aiki na kare Allah ba ya kula da shi kawai ko ta an canza ma to in dai kai imani kai ki kai sai ku ya imani ya yi aiki na kwarai sai ta muke gani a rasul haya haya ta ce ta yi imani kai ki na kwarai ne sai ku alka sai da ka shi ka rike biyar da lai idan gumari ya toke shi da shi yake da bukatar kawo hujja idan kai ka yarda da abin da gumari ya ba a sai ka kawo hujja da yake da shi da yadda wannan abin suka kanta sai da haka maganar rikinta ta yi misali da kuke cewa wani a kan allo a kuma kubirawa ne kubirawa amma zai gurin da allo ta shi da wani ɗan gunce gano ka a yi magana a girma ne yi magana sai ka zo a yi da su a yi na gana ma ina gana kuma ina kallon duk abubuwan da ake yi sai a yamma cikin nina da kan ta ta hazaƙa ta na gode wa Allah da ya bani na wa Allah kuma ni ba koya a ce in ta shi kace kaza ha da ke shi kai zo da wani abu haka da hujja ba na wannan wurin ta wannan abin da na ce maganar hadisin fitar da shi da shi cewa wani ne wai a cikin hadisin nan annabi ya ce musu cewa kararri magan zaɓa ya yi maganar gaske zaɓa bane ya ce da ina cikin kuka abin da kaɗai amma da ina cikin ku ya nuna kuma da zan dawo a matsayin karama da cikin waɗanda sun yi mafarki na yanzu waɗanda ke madinan nan waɗanda zamanin da dukkan su da Allah Allah kuma ya da ke faɗa duk sun ga barka Allah ba ne da ce ne na ganin annabi abinda hadisi ya faɗa mu ci nan ba wanda ya ga annabi a mafarki ya ga annabi a gaske wannan abu da yake nan ko ga zan aika tambayoyi na sarki rike da wannan eh shari'a shari'a eh, yanzu haka 15 minutes ga ba za a ya suka ba mun ba ka 2 minutes kamar kana muka bashi ya so ka sai kai ka san eh, kai ka ka lokacin ka ba ce ya suka ba sannan shi sai lokacin ka suka ke da suka ba to in ya suka sannan kai tambaya kwashi to sai ya kaga wannan maganar da muke yi na cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mar'ani fil manami wanda ya rani ki yi kaza ki idan malam yana cewa wai babu na ci wai abin tambaya shin wai san annabi da sanin ki ga kuma wani da in dai مر علي في المنام فتراني في الوقت تسيبهم أبي متفق عليه أما لكن من جوهر الزكاة نفسي ولا kamar yadda na faɗa maka sarki mutum ya zo ce na ayyuka abu kaza yana da sarki kuma ya fi kuma aiki billah ayin da shi kai ya faɗa ba kan ya nemi da ya gaba ba a nan ya ƙalo ya isa sai mutum ya sadaka Allah kowa ya tashi amma ban yarda ba kuma yawancin da ban yarda ba sunna ce ba yarda ba wannan shi ne yake amma ko ba ba muna magana ko da ta ga sunna da sauran mutane su ne duk ana ganin annabi a'a Allah Allah ne ko da wasu ba su yarda ba mun Allah Allah ne ko da wasu ba su yarda ba amma ya ne ne kuma zai tabbatar da mutum ba Allah ya shi bai yarda Allah ba shi ne abin kafa da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana ganin shi bayan yayi wata ce ta rani ne ya kaga malamin sa bai yadda ba alaƙi ne damuwa kuma amma damuwa shi ne sai bai yadda ba kuma sun da bai yadda ba sun ma da yadda ba ne muka ce na bai yadda ba kai ne zai ba ka yadda ba masu rai irin naka ne ka ci ba sai da haka wani kenan idan abin da ke so ta haka sun gina suna kan yawa ne ka riƙe mini tun da ka ce kamar wannan shi ne mulki na mutunci Mintin gare ƙarshe kenan, mintin gare ƙarshe kenan. Allah ka yi ba sai tun da ba zan dawo ba, kuma yanzu su san sau uku ina ne ka tambayar baya amsawa ya sani idan bai amsa wannan mutum da ba za ta bari ya kara magana shi ne sai da ku kula da sarki da tambayoyin nawa idan bai amsa ba ka kare tambayar shi mala sarki ya tashi da amsa mutum da ne ta san ba da wani zai ba mutum shi da kuma ne in ba na ko? wannan hadisin ba ta yara ne ne da shi Wani ta wata aya da ta goge shi ai wani hadisi ka yi da kamar da shi eh fi eh, eh okay na to malam ya kawo aya ko hadisi da ya kauce wannan sai ke amma ya ta biyu idan malam ya tabbatar da ba hadisi ko aya da ta kauce hadisi to ya mana da ya tsani akwai wani guri da kalmar ya kaza ta kaza ko a Qur'ani ko a hadisi ko a wani amus na larabci wanda kalmar ya kaza ta fassara ta da lahira ta fassara ta da lahira kar ka bari ya wuce gurin da bai kai an ka tambayar nan ba Karka bari ya wuce gurin da an ka tambayar nan masha Allah kana jira da masha Allah tambaya ta uku da rubutawa da ka fara, da saboda yana rubutawa. Wai na rubutawa. Eh. hadisin ka bayani tun da ya ne. aya ce yanzu ta kan yayi daina aiki sai na hadisi ne ya goge shi shi ne tambaya ne akwai wasu aya da za ta kawo mana na Qur'ani wadda ta zo da kalmar ya kaza malaman ta kara suka malaman ku suka fassara ta da lahira ko wani hadisi da ya da ya kaza su banda wani malamai fassara suka fassara shi da lahira wani hadisi daban ko kuma wani ƙarfi na larabci duk duniya wanda ya ce ya kaza su yana nufin kalmar ku sai yau mu

cewar da yarin buhari ya soki shehu tijjani saboda haka shehu tijjani za ta tabbata yana da nagarta a gurin allah ba shin akwai wani dalili da aka dogara da shi na cewa idan wani malami ya soki wani malami shi kuma a gurin allah wannan malamin ba ya da daraja da aya da hadisi nake so a kare wannan magana an ba ya hukunci. Kamar da wuri. tambaya ta biyar duka waɗancan ayoyin da na karanta ya cewa mutumin bani isra'ila ya tashi ya ba da shaida shin bai mutu ba ya mutu allah ya tashe shi bai mutu ba da maganar mutanen annabi musilu da suka fita wani rubin hazari mauti da ba da rubin zamu mutu sun ma a yamu ba su mutu ba amma allah ya tashe su mutanen can annabi musa wani sun tunan nuna da laka a shanar allah a shaharatan wani sun ya mutanen nuna da laka a shanar allah a shaharatan waɗannan mutanen ba su mutu ba amma da shi Allah ya karfi su kai da su mutu Allah ke karfi su ba maganar a cika da ayoyin na kawo su yana gina su yadda maganar kusairu da shafi su waɗannan kusairu shin kusairu ya mutu da gaske Allah ya shafe shi ko kuma ya ta yi waɗannan ayoyin da na kama malam ya karfi wurin ta. hidda kankare mutanen nan wanda abu tuwa ne suka yi ba sai da ne ko kuma a eh da suka nufi ba su tashi da ne kankare ba ba sun nufi ba har yanzu nan ba su tashi ba ne kankare ba idan ya tabbatar da cewa Allah yana iya ta tada wata da suka mutu har ma su zo su yi wani bayani kuma a cikin bayanin nasu wato hujja ce sai annabi ya ce ka tsara ni ke maka zaci bayan kuma da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda a hadin ma'anin bin Malik ya yi ma ya ce wa ku annabawa Allah ta gara da ala yana ne da mutu ya mutu su bayan sun shi ne a kamar yadda ya zo da sun yi da ya tsaya da su gaba. Shi ta bin bayan Amma shi ya yi ruwaya, Abu ya yi ruwaya, ya yi ruwaya, ya a manzon Rasulullah ya ce ma min ahadin yukallimu alayya illa rajjallahu ilayhi rubini asa abu da Allah salamu ga hadisi sahihi wanda annabi ya tabbatar cewa Allah yana dawo mai da rashi illa rajjallahu ilayhi rubi Allah dawo da rashi Allah yana dawo da annabi da rashi kuma da zo ne insha Allah ya dawo da rashi cikin rayuwa dan sai Allah annabi zai ce Allah ya dawo masa da rashi shi kuma ake ba su rayu ba wannan barkin barkin bayin a haka to da na sanar da da ni kira ko kira da eh, eh, lokaci ya ta to bismillah eh, eh, ya zaga duka, ya zaga duka. Kayan amsa tambayoyi ne, in kai amsa ne masu sauraro suna ji, don yana da akidar yana da dubara ne, ba kai ya amsa tambaya ce ta yawo. Ya kamata ya amsa mun tambayoyi kawai, yau da zama a kailan ne, maka sani. Idan baka amsa da duniya, cikin kakira ina jin kamar ta ya ainihin wanda So bismillah, malam asir suna na da 60 minutes. بسم goma sha biyar ai shi ma take da kuma eh a magana ce yayi malamin sarki da na mai tambaya na ce shi zai yi ba alƙali ya karɓi shugar wani mutum a tuke hukunci da duka saboda sun haɗu annabi ya faɗa mai ya ce ba zai yi ba idan ba zai yi ba wannan akan matsalar jinin mutum daya da radiyo ma da shi da ba a tattar da hukunci a kanta sannan sai a kawo wani abu wanda yake da alaƙa rubuta shigar mutane wata ko aljanna sai a kawo sai ya zama addini Wannan duk abin da ke ta ƙoƙarin ne kafin in zo tambayoyin da zan ba shi amsa idan mai sako ya fahimci sakonta abubuwa guda biyu yake ƙoƙarin yi abu na farko daga malaman su dai da matsalar manzon Allah sai da abin da ya yi ga annabi sai ya yi da malaman da haka wannan shi ne babban sakon da ke so ya ba al'umma annabi ya yi ikirari da mi'irasi ya ga annabawa malaman sa ma sun cancanci wannan matsayin amma in wannan ƙa'idar da ke amfani da ka ma ja ka ku wa tukutar da tukulin wali karamatan to ya sanya cikin mu'ujizar annabi a kusur'ani

idan an ce na ce wani abu a auna shi da ma'auni na shari'a ya ce wannan matsalar kun a ɗauke ta a auna ta da ma'auni na shari'a mu gani za ta karbu ko ba za ta karbu ba sannan cikin maganganun jiri ya ce bara ya ce ta kawai ba a tambayar Allah a kan abin da yi ba za a duk yi zama karanta aya ma la yi tsada amma ya tsada hukumin kanuna ko ba ta abin da malamai suka ce ko Allah ke maka mata a cikin yanzu ni da kai da shi da wani cikin waje shi yana roƙon Allah ya mai da shi annabin Allah wannan roƙon ya ake shi ne, amma Allah yana da ikon ya haka kulle shi yana da ikon ya haka amma yanzu ka zata ce Allah ya mai da kai annabi kana addu'a akan wannan kana nema wannan ta canci ne ma sannan a mutane su gane wata mamukin mamukin kare mafarkin ganin annabi a mafarki ba. Mahallin ne ba shi ne bayan an ga annabin a mafarki shin ana ganin annabin kiri da farko har ya ba da kafin kafin ya ba a jini ana yi abin da kuma ne ka kawo kogi na ka sau kasa wannan da ka fahimta hujja ce a kan ka ba hujjar ka bai da yawa da wani gero zan fita kowa sha biyu cewa duk malaman sun yi mafarkin sun ga manzon Allah da suka mafarkin sun ga annabi babu malamin da aka yi su kuma a tarihi cewa kuma ila annabi wato su zuwan sa malamin a cikin alƙuruni da faddara sun ba su da alfarma a wajen Allah da sun fi da Allah a mafarki su faɗi da shi a tsaratan tsira da hukum wannan shi ne dalilin ta cikin maganganun da ya kawo ya kuma wannan zamanin tana ya mana wani kafin da yanzu bai haɗu a suna. Yana abubuwan da suke da alaƙa da duniya ba ibada ba ba a cini ba shin ganin annabin nan da har sai sai babu wani ake ba a cini yana da alaƙa da addini ne tun wanda ya zo ya ce ya fi annabi da ta akwai a cini na yanke da Allah wannan mutumin yana da matsala ya raka wannan abin na duniya da motsa ko aka kamarai ma tun musa ya ka ake yan sanara ta ba komai zane ba su ke kima a wajen shaka wannan mai kima da wata ne kai na duniya da dama Allah ya ce kai wannan mutumin da ya yi mutum أخرج من عباده والطيبات من الرزق sannan magana da kuma ɗan kace gumari na kawo magana ne a ma'adin cewa a ta ku kai ku sun faran ba dukkan su bane kuka yadda cewa shi ku tana hukumin jiki akwai wanda suka soke shi suka kawo maganganun da suka faɗa a kan shi cewa ba hukumin jiki ba ne sannan magana da ta kawo cewa rabi Allah wa hannun gwarwa da tukai asali wannan kalma cikin da ka fara da sahabbai take magana yanzu malam wuri ya za ka yi da babin da al'imam bukari na buɗe cewa babin la yi tsari kula da shahidu babin da ke cewa ba a cewa ba da shahidu da kwada a wurin yadda aka ɗaje shi saboda ne duk wani mutum da za ka gani shi da nagarta a zahiri ba wasu da ɗauka sanin zahiri ba da nan kuma Allah ne ya sani sa'adar da muke faɗar da su ba da ni da kai bane muka ce mutanen ciki ne suna zaune gaban annabi wa ali da ke ce ila ika umul mu'minin haka wannan ne sune masu gaskiya suna zaune gaban annabi Allah ya kalle su ce radiyallahu anhum wa radu anhu da kana so ka ce mana da Allah ya ce la kadara radiyallahu anhu mu'minin bi ba da sadara fa alima ma fi qulubihim shi ma shi fitani ya san wani sai ke cikin zuciya ya san da الذي الأمر وهو أمر يكون يوم يكون على الأمر mutum na wani ba bane sannan cikin tambayar da na masa maganar zamara in wannan hadisin ta ce shi ne ma'anar za ga annabi wata haka da ya wajen duk da da gudu ya wuce ko ce ba da na yi masu saurara su na'am idan ka fuskar wancan hadisin ka ce shi ne kankara sai a ɗauki ka bata shi kuma wannan ba mafarki ba sai ya kuri da da ka ansa eh, tambayar ka da ya maka domin lokaci na wucewa Eh, yana cikin lokacin ka sarki da ka duba ka rufe ka rufe milla. Yana cikin lokacin na ne. Eh, ba. Ba zai gana mai kan jama'a. da ya je ya ci tuba ya kasa kasa da murya ya wuce na ce masa in ka batun hana ne ita ba ba kuma mafarki za ka yi maka ga annabin a'a ita kawai ta kuma ko na samu karfin ba su goma sha biyu cikin da kake annabi zai zo ina dalilin da alqur'ani da sunna da ya san bai an kokari ba da ya zo sai kukkuka sai ya saka haka sai ya wuce da ku abu na na da ba zan ka kuma ba shi amfani sun abubuwan cikawa yanzu za ka ba ya kuri ya za ka amsa tambayan kenan ko amma ka ne ka amsa tambayan ya buga wani murya wannan muryan nan muryan ne kuma nan kai kai ba ba ne shi ne wannan hujja ce a su ba kamar su. Tuwa bismillah suna dai ba Wannan ne kuma idan an yi wani ya ga ya wani abu. an dawo shi da ma'auni na shari'a. Idan ya yi daidai a kai ba in bai yi daidai ba a haji. Yanzu zai littafin karatu a ne nan duka da zamu. Ya kawo cewa da yawan bukari ai mafarkin da yana kakkaɓe wa annabi Malamai suka ce tattara mafarkin shi ya tashi ya yi hadisan annabi hidima yana ba matsala ba ne daga annabi ya faɗa masa wani abu a mafarki a aura shi da alƙur'ani da sunna in ya tabbata da abin da ke shari'a a ƙauka. tun ya yi dai a ji amma ya zama ganin jama'a cewa ya da kaza da shafin ko goma sha biyu ita kuma ina da yin ta take cewa annabi ne sai haka muhallin da za a ɗauka shi ne ganin annabi kiri da wasu ya ba da sako bayan kashi ya zama addini da wani wannan shi ne muhallin nisa magana ce ta tambaya ne ce wai an kawo dalili ba cewa ba a dawowa duniya na kawo cikin wannan tafsirin na shirin da bayan ciki ya da tafsiri dan na tambaye shi na ce mata nan na kira da jinsi da shi wani bayani ya kawo a cikin tafsirin ya ce kana sabila babu hanya wacce za ka kawo idan sun tafi ya ce yana goyi wallahi da al'aurabi da duniya sun ne mu da ba su dawo su dawo duniya Allah ya bashi mai wasu yana har sai sun yi wasu yi bishara a من استمتع يجد انتفاعا من الكرامة قال الله تبارك وتعالى أما من كتب يسير بعد الموت فلا تبيل إليه haka shi ba ne yake dawowa duniya bayan mutum ya fassata mu hanyar da za a dawo yakan kusa da ya kawo ta cewa mutanen da isra'ila da waye da waye abu ne ya faru kafin zuwa manzon Allah da ni da shi da ke wannan shi kuka wanda ya sani Qur'ani ya zo ba annabi labari kuma tun da ana fahimtar Qur'ani ne da ɗaliban annabi ai na masa tambaya na ce masa wani mutumin kirki ne a cikin ƙauyen farko da na da na uku yake wa'annan ayoyin su ne dalili cewa ana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a haɗu da shi bayan ya mutu yanzu na kawo shi ne cewa ba za a dawo na idan an tafi sannan na kawo dalilai a zo yi cewa haramun alaƙa yi sun alaƙa na annaban kujera na yin zama cikin maganar da ya faɗa yanzu na yi mamaki da kake nan kai da kanka ka ce shi ne mala ya haka mu illa ma'anar wahida abinda ba zai ɗauki ma'ana ba sai ma'ana ya ɗaya shi wanda mu ɗauke mun al'ari kulmana fasiyarari ki na ɗara malamai sun yi ijimaki ne cewa ma'anarsa da yake nan karɓo sun yi tsakani haka idan ya tafi cikin fasahar bayan na ibn hajar a mujallabi na sha tara shafi na ɗari hudu da cikin da tara ya ibn hajar ya naɗanto cewa maganganun guda shi da malamai suke kan fasara jikin nan inda kaga tunda malaman duniya ba su cewa ma'anar hadisin nan duk wanda ya ga annabi a mafarki zai gan shi a nakan shi ya sa so a farko na ce masa babu nasi a kai tun da nasi shi ne ma la ya kamilu illa ma'anar wahida tun da malamai suka samu magana guda shida wasu suka ce ma'anarsa kaza wasu suka ce ma'anarsa kaza wasu suka ce ma'anarsa kaza wasu suka ce ma'anarsa kaza ba nasi ba ne ne kuma ne kuma na kawo ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba za a ba zai dawo ba domin su yin kamar maganar da ya faɗa ya ce in ya faru su ana fi su ko hadisi wannan hadisi ne ke tattara wancan hadisin cewa lallai annabi sallallahu alaihi wa sallama baya nan shi yasa ma in za a tashi a kiyama ya ce ni ne farkon wanda kasa za ta fara tsagewa ya fita daga cikin ta wannan shi ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa sannan magana ta biyu ta da ya ce mu hadisi daga cikin malamai akwai wanda ya kalmar ne kaza da ma'anan gani a lahira ai ina mai kalmar a hadisin nan lokacin da ya mai tambaya ni ban fasara ba da ranar ke yi nasara ba da ma'anar cewa za a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lahira abin da na a hadisin da shi na kawo waya ne cikin musulun wadda na ce cikin musulun wadda ta take fassara wacce ta a cikin bukari domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya faɗa a nan da yace man ra'ani kimanan kujerani bi na kada wala ya tawakkal shaytanu bi shaytan sai ya da ni shi kuma annabi da ya faɗa wannan abu ne da ya yi wannan da ya kawo kujerani kimanan kujerani bi na kada shi yake ɗauka an na ma ra'ani bi na kada sai kun ka ganna a bacci kamar ka ganna a barkin yi. saboda la yi kamata da shekaru daga sai shi an ce ta hada annabi yana to tambayar da kai rakkar waye da kake kokarin ka mutane da ya yasa ba ka kawo kalkitinin da Allah ya ce an ba an lama rahani bi yasa kamar ya ganna a farko ne sannan cikin abin da na kawo maka yace ga su abin da ya kawo wannan wayar ya ce. من رآني في المنام فقد ya الحق يا جل مكرتي نسجيا شو وين تفكر sai haka na bada an fara da kasar cikin matawo da ne ko da ya da ne ko na cikin abin abin da ake ayi mana gobe dan kana na wannan sabi sallallahu alaihi wasallam waje cewa wanda shiga cikin malaman hakiki da ya buce bari akan wannan hadisi cewa annabi ba zai dawo ba kuma mutumin da ya shiga kita yake da wani abu na ilimin hadisi ya san cewa tun matsalar ce ta gama da mai ba su buɗe masa baji ba a kai amma ya zama so matsalar ba ta da alaƙa da addini ne shi ba su buɗe masa baji ba sai ya zama so shi yanzu yana su zama duk malaman hadisi da cewa ya kamana ne matsalar annabi ya tabbata ta cancanta a buɗe masa baji na cewa annabi ta duniya amma ba su buɗe masa baji ba ko ne ba su yi ba don ba a cikin gani shi ya sa ba su ba ba ta mana ba matsala ba aka take ba wannan shi ne amsar da zan fata a kan yankin abin da kan tambaya ta da malami ne ya buɗe ba ne buɗe ba mu kuka a cikin kafin daban-daban a kan wannan matsalar dalilin ne a kan cewa suka sun haɗu su a matsayin su na malaman hadisi sun san kusan maka cewa abin da hadisin suke so Ya nuna maka kenan wannan ita ce amsar ka ta amsar cikin tambayar da kai yanzu magana da duka ya kace tutar da gumari ne cewa ina aya ina hadisi a kan tutar da yi kowane ya kawo ita ne a ma'arajin cikin ta kusurwa da duniya da kake cewa mutum cikin ne cewa a wajen nazarta tasa wanda kuke cewa ya da sunna mafin salafiya suka da wanda ma ake ganin sun fi lamba ta daya da ya kuke maganar su ƙarfin laifin suna da alayar can sa haɗu wannan shi ne da dalili amma babu wani dalili na shiga jirgin ayoyin ƙwarani kake so in karanta inda dalilin amuru wa amuru ba da haji dalilin lau amuru wa rabu amuru babu wani dalili a ƙwarani da ya nuna cewa ɗan wani yana aiki na gaskance kuma wani abin da ya bayyana daga mutane kasar haka na gaskance ga wani Allah. in haka ba maganar fiko da yawan amal jini ya ta aiki da amfani ai ko ni ta ɗaukar ce yin sarki idan ba Allah ne ya fito wa mutane bayanin ga wani sarki ya tsawa da kai a kanta duk duniya ba wanda ya ce sani sai kuma mutanen kirki ne mun gane haka ne saboda wa'ayi ya zo ya faɗa shi sa Allah ya ce wa alzamahum kalimatu taqwa wa kanu a'ata biha wa ala sannan ce. ولكن لما حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والإسلام أولئك هم الراشدون wannan kenan sannan hanyoyin da ya magana a gu wannan tambayar ta kan ina ba da auka na'am na'am ba udu kenan hanyoyin da ya magana cewa na ba da ainihin wasu an Na ba da da hausa? Eh, ka ba da Hausa? da hausa? Ya ta da biyar. Ya ne yayi. Biyar Ya ta karshe hausa? za ka da hausa? wace ce da hausa? Na yi da wani Ya ba da hausa? ya Ya za ka iya shigo mana minti tambayar na biyar da ta yi? da eh, hausa? ya hausa? ta ba da hausa? Ya ba da hausa? Ya ba da hausa? Ya ba da hausa? na'am sai wai haka sai wai haka wai haka ne ba ma musu cewa hadisi ya doganta tun lokacin da wani ya ce kai wa annabi gyara ya yi masa sallama yana ji ko ya masa salati yana amsawa kamar yanzu ba idan yanzu muka ɗauka akwai tsubaye da ko a duniya a kusassa daban daban yanzu annabi ya tafi gurin yankin jibi ya tafi gurin wancan za ka ga ya tafi gurin wancan wanda kuma suke masa sallama da wanda suke zuwa ziyara shin yi ne yake tafiya wajen sufayen su kai ko tare da dangar suke yi tafiya lokacin da za a mayar masa sallama ya bayar a wajen lokacin da za a mayar da sallama ya amsa an an yi sallama jirumi ne yake amsa sallama ko da dangar suke idan jirumi ne da amsa sallama kenan kullum a kowane sakon ce ka samu a cikin masu wa'annan salati bai rabuwa da wajen kin kan ana tarin kin bane gangar jikin ne wani gane kalla a kai nan ya taɓa wani kuɗi wanda suke zuwa ziyara sanda za su je biyan nan ya taɓa wani kuɗi da za su je ku a cikin kamar ba za su je a cikin kamar wannan shi ne an sassa mata bayan yanzu ɗan zuwa su a dunkule amma ina ƙara maimaita mata babu na da ma'anar magana kwaya ɗaya wacce malamai suka yi jima'i a kan da cewa ma'anarta kenan tun daga kan ɗaliban annabi ɗaliban su na biyu yanzu, na uku ta tsira wanda suka ce ana iya ganin annaba a haɗu da shi su yi da wani babu wannan nan kuna ka magana da yake cewa yana karyata shi ya yi kuma na ce sai ya yi a'a ya yi da za a ta a jikin annaba abin da na ce abu ne tun da in ka in ka addini ne kamar da sai kuma wani ɗan ya ce idan an kawo maka abu a gaban da kyau ya ce in ka samu na da hannu a gefe in ba su da hannu ka ajiye da duk wanda ya shi saboda haka ya bayyana a ya ga a wannan a yana mafarkin ya ga da yake so ya ba duniya da su imamu bukari da ba'ana malaman su sun cancanta Allah ya yi abin da ke zuwa a wannan samari kuma shi ne kawai cikin abin da ya yake ainihin wato kaban kuwita da ainihin wato shi wannan da shi ne amsar da za a yi ba lokaci ya fi da saura. da sauran minti biyu. sannan a hadisin da na kawo yanzu wanda annabi ya faɗa ya ce wa shi ne in ya fito wa ana fito suna fice su to fa ana hadithu ko ne da ne da ayya da shi wannan hadithu babu wani malami da ya fito cikin malaman a ciki kan ya ce wannan ma'anar tana ɗaukar cikin timari au kaza au kaza au kaza ba haka sai ya zama ce magana kowa kuma idan ke gari fito wa ana fi ko ina cikin ku ba ana hadithu ko ne da ne da ayya da shi wannan ya tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baya duniya sannan mu kowa shi annabin da kanka. al'imamu imamu turmudi ya kawo a babun min kuma da ali imrana hadisi ne dubu uku da sha dubu uku da goma da hadisin da hajji bin shara bin kurashi yake ya ji dalil dan abdullahi yana cewa manzon Allah ya haɗu shi sai yake wani ya zage me yasa da kanka cikin damuwa ne sai ki ya ya kafin an kashe babana a gudu sannan ya bar iyalai da bashi sai ce ba zaba wa maka bishara ba sai ce ci maka da abin da baban ka yafi da shi sai ce maka ki in ya rasu da zai ya ce maka masa ma sallahu alaihi wa adan hakkin kullahu wa ijabi wannan ke kuma magana ce wani ba to wani lokaci ya gani lokaci ya kai lokaci ya kai eh, to jama'a kamar jiya za kira Allah zanen nan ban nan za kira a yi tambaya jama'a kamar kan da muka magana ba shek munir ne wanda ya ci ba ba shek asad suna ne wanda ya ci ba a'a musulunci ne ya ci mun zo ne mu gane musulunci mu gane me musulunci mu iya buki musulunci abinda ah, muke roƙar kenan kuma wayannan mallumma kamar kan muke tambaya za mu ɗauki tambaya wallahi duk wanda zai zo nan har shi zai ma shek munir eh, tambaya na rashin kunya zan ka kolonka in za ka zo ran kai wa shek aka da suna tambaya na shi zan kafin ka mu yi musu biyayya mu yi musu tambaya a cikin limana ka zo kuma kowa ya zo tambaya tsaya za ka yi ba ka yi tambaya ya wuce biyu kowa tambaya tsaya za ka yi kuma za ka yi tambaya da musu tambaya a cikin respect na shehuna ya san cewa ba mu da ba kuma mun samu hawa biyu da wani abu shaidu kusa hawa uku yadda da munan muna sallar da aka gani karfe biyar da a shirin da wani abu kamar da na faɗa ran jiya shi karfe shida da wani abu da wai so shi kenan jama'a jama'a a ci a jama'a eh, jama'a ga mun so shi da eh, jama'a tun da bai sallah ba za mu ɗauki call goma kawai ba za mu wuce goma ba an tsaya call goma kawai sai sa jama'a ce ya call goma kawai zan ɗauki kuma gaskiya ne ya kamata ya tafi yi sallah call goma sun ya wuce goma ba za mu za mu ɗauki wuce goma ba to uh, first caller assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh oh, na ganin mun uh, kashi to to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa kola ya sunan ka daga nan kira ya sunan ka daga nan kira na'am ni ke kira sunana yusuf yusuf daga nan eh yusuf daga nan daga Ghana. To bismillah tambaya da sauri tambaya ɗaya kawai za ka yi. Eh, tambaya na ne shi ne ne za a tambaya zuwa ga can to shek munir ya kai wa tambaya to bismillah shek munir na jin ka Ita bayanka, ita bayanka don Allah ba lokaci a kuri. Tambaya na shi ne ina bambanci eh, idan an ce rajinin annabi ya fi zaton, wannan bambanci ne ke shi da sahabi. wanda ya kai na gani in yana gamuwa da ne da cdc ne ka gane ka ka gane shi ka gane ka gane shi ya gane ka ga ta sallah dangancin mu da sabai to mun gode mun gode mun aje ga kenan eh. to mun gode kola to shek mu ne yana tambaya wai wanda ya ga annabi ah, ah, a zahiri wanda ya ga annabi ina bambanci shi da sahabi

wasallama ba wannan kwanakin biyu da kamar da kake a kan kira alal mashahur kun mutumin da ya ga manzo Allah ya ga saka muku mai alhurma a wannan surar a wannan surar ga ta annabi ne ta ni ya wai ku zai ku rubuta ga wani ku ba ta ku ne ka ku da daga da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga da da malamai ke ba kamar ba wanda lokacin da aka zare ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a wani yanayi ko ga manzo Allah da ka tafi ka ba kuma haka yana da lokacin da suka ji wannan rawi shi da akwai al-Imam Safawi a cikin littafin da kasa yin mutu sharin jin da yayi al-Jibrin hadis da al-Garasi sai da haka maganar da aka saka ai malamai sun kusantar da ranar sha ɗaya ga watan Rabi da shekara ta dubu shekara ta dubu da Imam Hijira shi wanda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke ba ta aljanna sai haka wannan ba magana ba ce ba ba ta ganin magana suna yi suna a wannan alamin jikin ta wannan duniyar ta lokaci wannan magana ce ta ganin magana suna yi suna a alamin misali wanda da mun buɗe zance za mu magana wai shi sai ki ganin ma da ake cewa na mai zata tsira ne kuma shi irin annabi da ruhi da jiki ne ko ganin ruhi ne ko ya ne ne kuma kai ga nan gurin kuma da ni ka sa da haka an ka nan ba ka a tsira ne har ni ce ka danta ka daga ganin manzo Allah ranan da yau ka ci cin ka ko ka dinne kuma to sai ka ga manzo Allah ka ga abin da yake da tsari ne ni kuma da shi ganin ka a wannan halin da ta halin da shi ganin manzo Allah da ake yi alaihi salatu wassalam Masha Allah, sai mun gode sosai. Assalamu alaikum kola, ya suna ka na ke kira. Ya suna ka na ke kira. Okay. Ina ma malam ne barka da wannan lokaci kuma malam Musa Abdul Sunna Allah ya saka musu da alheri. kuma kamar yadda ka jaddada ayyuka a wannan abu ana yi ne don ya amfani addini ba ana yi bane don hukuma ta haka makiya daga bangaren malam musa da bangaren malam musiru muna fatan kowa ya kwantar da hankalinsa mai hankali ya zo abin da aka yi wa ayi ya dawo ne kuma wani hanya zai ci. A ni tambaya na anan ma shi malam mutum ne, oh. tambayan da duka da ita shi ne. A zunubin bukaddala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga babbansa zuwa shekara ɗari uku bayan rasuwarsa ko wani abu makamanta haka a waɗannan mutane su fito in mutane alkhairi a cikin kurunan na ban sani ba ko akwai wani daga cikin mutanen kirki da ya ce ya annabi sallallahu alaihi wasallam in kuma akwai shi ce ya kawo mana shi da tarihin sa da kuma inda wani malamin da ya hakanto ya ga annabi ko kuwa malaman da zamunan da suka zo baya wanda annabi ya fi da wannan hakanci su ne suka fi domin su da su kaɗai suka cancanta daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne tambaya na ga malam munir yana musu fata alheri Allah ya saka musu da alheri to mun gode mun gode malam munir ka ji tambayar sa ko na ji sarki to bismillah magana shi zan ba da amsa guda biyu to magana ta farko na faɗa tun lokacin da za mu yi magana da kuma wannan magana ya ce ya ce ba abin da na tabbatar malamai sun kawo in dai har waɗannan mutanen saboda ba na son mu yi da nuni mutum idan ya tsaya yana rufin abin da za a rufe a kan ka ko kai ba da buke da sauran abin da ya saka alji kenan saboda haka akwai da akwai maganganu da suka zo tattabe su akwai waɗanda sun gani amma mun yi magana a kan wannan sun ce hadisin da aiki ne wanda kuma ba na kusurai da na faɗa su wata mutane zan kawo su ruɗe da hankalin mutane a kai to zan kawai ko masa ba don nika mai sai ita ba saboda kuna da wani da kuma shi wanda ina so zan tattauna da su akan nan kuma ni ne zan tuntu shi Allah ya yi sun da dama akan cewa cikin dakkaba a dinki musamman wanda malamin musulunci sun tabbatar da ingancin da na hadisi amma idan sun fi karo da ra'ayin su suna ba su zai kawo tsere na hadisi da dama na manzon Allah wanda kuma zai kawo malamin da suka inganta hadisan amma waɗannan sun ga aba. Saboda haka idan muka ajiye wannan ka'idar Mukan tare ne ga dama sai in ce babu. Amma babu ba a samu da waɗancan alƙawarin musaddara ba, babu kuma ya koyayacin da naski ya tabbatar ba ke rani ke wata yaki kuma har yanzu da shawon da nake malam ya amsa mun? na ga kai da na sanya wasu cikin da ke dawo ba. daga makawa ne da cikin wani abubuwa har yanzu ba zai samu aya daga sabbin da ba da rani da da zai tura ba ya an ka tun da ya ka ta ana gani wadannan masu tsoron mufaddala dan ba su gani ba su gani shi ke wani da shi ya yi kama. jama'a ku gafarce ina zuwa mun lost su kuma yanzu sake dawowa da su wala wani ke shekara mu nan da kawai jama'a nan ban da na ake ga son wani ya san numba ba ina sai zai iya kira kowanne lamba don Allah da Allah ku samu hakuri jama'a wani sakin ya so ku sake dawowa da su ku da hakuri jama'a minti daya minti daya zan sake dawowa da su ku da so na gaje kamar kuma zance yake dole an tashi kamar kan da aka saba wasu wasu za su a bai musu adalci wasu za su a musu adalci za can da zance yake yake kenan da mu mun saba shan haka mun saba jin haka dole mu ba ta wannan bangare muke duba ba shak asar sunna shak munir wallahi muna girmama sosai wannan ilimi so su wasar mana nan sai ka insha Allah zan sake dawowa da su yanzu haka sai eh, zan sake dawowa da su yanzu haka sai zan sake dawowa da su yanzu haka insha Allah ba kira shek munir kira nake ga shek munir ku hakuri jama'a mu hakuri mu hakuri kun ga layin fiye kasa ba da su duka ina kiran su ina kira ta da sun ɗaya shak munir yanzu nake kira yanzu haka sun za ka shak munir da ke kira Insha Allah kamar kada suka magana shak munir ya gwada wani wanga magana ba dama ba za a sake dawowa shi ma Sheikh Munir zai sake kamar wannan ai Sheikh Asad Sunna ya gaice shi shi ma Sheikh Munir ya gwada in an gama wannan shi ma zai gaice Sheikh Asad Sunna eh, kan wani topic daban bisa insha Allah wannan Sheikh eh, Asad Sunna ya gaice shi shi ma Sheikh Munir wai shi ma in an gama zai gaice Sheikh Asad Sunna shi ma za mu sa shi sabon Sheikh Munir kamar naka ya wuce fa Sheikh Muni ní bidiyon ya je off. Ah, bidiyon ya dawo. To, ah, kola ya sunan ka ga na yin kira. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa Ya sunan na kira. Wala a yanzu haka. daga talibi daga kasar Morocco yanzu haka. Wa kake son kai tambaya? ina ta yi tambaya ga malam yusuf musa a sarfuna to malam yusuf musa a sarfuna yana jin ka malam yusuf kuma wurin ka yana kan kara kamar ba ka wuta yana kara ina son eh eh kina ma kola ta ya kola kola ta ma kuri okay aha ba wurin yana da kara eh, ba wurin ka ne wurin mallumman mu ne to yanzu ta tambaya ta gano cewa annabi rahma sallallahu alaihi wa sallam ya ce mar'ani fi manani fa sayrani fi yaqabat to ko ana samun wani hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba za a samu gani na ba ya wanda ya kore wannan dan kuma babu nasi wanda ya kore to akwai aya wadda ta kore domin abin da shi malamin su a sabbin sunna yake karantarwa a duk kasusuwa su da nake kallo yana cewa in dai ba hadisi aka samu da mutawatiri to babu wani hadisi wanda zai goge hadisi ko kuma aya wata za ta ce ta goge hadisi babu wani abu da zai goge hadisi ko aya alqur'ani ko kuma hadisi ko in ce zan cewa an samu ta'awun, an samu kauran juna to wanda za a yi hakiyar ko sa'adi to wannan shi ne tambayar da malami ba a sanar da wani irin lafi ne zai goge lafin wannan hadisi dukkan malamai za su goge. To, ya, ya, ya, ta ƙasar suna, kaji, kaji kwashin da ya tambaye ga kowane. To bismillah ko nan da da yake eh, neman gaskiya. Gaskiya a kiri ta kiri ta akwai karatu da gana a karatu bane ya gana a shi shi cewa da a Allah yana nufin kai karatu sai ka a shi ne. da dama da Allah bai mutu ko ciki ba sun karatu ba su gane addini ba. maganar da ne kamar yadda na kawo misali na ce ya halatta ƙwar'ani ya zo a wata aya wata aya ka fasta a wannan hadisin cewa abu ne da cikin abu guda zuwa da na kawo shi kai ya kawo shi da wannan lafazin da ya kawo shi da wannan lafazin a bukari الإمام مسلم يدعو an لفظ أو ba رآني إذ نسبه ko kamar ya san da a bayyane kaga jimla ta auka annama rahanin ki ya tsara ita take fuskar wacce ruwayan cewa fasayarani fil lakara kuma yake wa jami'u ala zalika abinda shi ya tuttu aiki ne ya gudu da nakan bai shi nace ina wani malamin hadisi ba ya ya da ya kuma ga matsalar nan babi al-imamu wato ibnu hibbana ya tafi da kalfa ya buɗe babi a cikin littafin ka yake cewa zikirul bayani da Allah kaura an da san bayani cewa maganar annabi ke tattara wancan hadisi yake a kadar al-haqa yaradu bihi ka anna ma ra'ahu fil yaqra abinda annabi ke nufi ta kadar al-haqa shine abinda yake nufi kamar ya ganna a cikin Kuma shi ne fasarar hadisin sai dai yanzu in suna so su ce malaman hadisin da suka kawo a hadisin daga abin duk da sanyar gani da kuma malaman da suka gane kuma da zama masa batun da. To, ka kenan ko malam? Sai hanka. To, salamu alaikum kola na hudu kenan. Salamu alaikum kola. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola ya sunanka daga nan kake kira. alhamdulillah wannan su magana wani ne dalilin layin ya daga misra daga sau muna jin ka eh, alhamdulillah na farko muna gode na Allah a yan magana sannan kuma eh, na biyu muna gode wa malamin mu malam munir insha Allah Allah ya kuma Allah ya tabbatar da alƙawari da sauran malum masu asibiti ma duka shirya bayan a wannan tambaya na dai don gano da rubutu da malam asibiti da yayi na ga ya fasarta wannan hadisi da rani su ya kuba da hadisi da ya ce eh, eh, san cewa idan an samu hadisi ana duba ne an samu ta'aruf tsakanin su tukun ayi a samu wani hadisi wanda yake in eh, akwai jam'i sai a yi wannan eh, na rasa wani irin alaka yake tsakanin waɗannan hadisai ya su ya sa malam adabu sunna yake wai eh, wannan yana cikin ne yasa shi ka saurari su ya kusa su zama shi ke tafsiri na ainihin sha'in na zura hannu me yasa shi yake cikin wannan na da zuwa ta cewa shi da ɗaukaka a ra'ari ya kasarta wannan hadisi da abdul ba to wani da mulki da masara to shin malum ma wane ne wanda ke kasarta wannan zance cewa fasauranin ya kusa wancan hadisi da shi ya kawo yana kasarta shi wannan shi ne ta fil aksuma ba ma uku ba uku su kuma. To mun gode. To mun gode kona. To, malam shan asar suna wannan eh, baya na hudun ga gare shari bisimila. Wannan magana ce yake yi. Kwakwai ko ya ce za ka samu lokacin halin ruwa yi nunan fa. A imanin bukari ya yi ko a jiki ko ya wuce mahaifu ya wuce an wata. Cewa za a fito wa tsara idan za ku je sallah a rikin ta gina. To kuma ba na kuwa, ke ce wa mara garin abin da kuka samu kuka yi wa mata da kuka a kimanin. da malamai suka tashi sai suka ce ruwayan ba a ce mu ita take cika ma'anar ta maliku ba su abin da kuma shi muku wato fusuka da aka suka kawo da rinsuwa kalmar kyauta babu da ma'anar ramuwa da ikilami na malaman kitubu bai taɓa zuwa a yaren alkur'ani a sunna ba da kawo da biyu maganar da ni nake maka ba na ce maka duk malaman hadisi da suka kawo da na kawo kuma da guda shida babu malamin da ya buɗe bari da wannan hadisi cewa shi ne da na ana haɗuwa da annabi amma kuma a zamanin ku ba ma ka tsammanin cewa za a samu wani musulmi da zai zo da awar cewa ya ga annabi a gaba yanzu na kawo maka alkiyamu ne da kwana shi ya buɗe cewa cikin bayani an na ƙaunahu an batun bayanin cewa zai kai maganar annabi da ya faɗa wancan hadisi tun da zai goma suka ruwaito فقد على حتى يا أبد السيرة يأتي أراد به فكأنما رآه في النجرة أريد أن نبي in ka zai shi a mafarki kamar ka zai shi a farkin sannan matsalar nan ya kamata mutane su gane matsalar mafarkin kallon annabi sannan a mace da shi ke yi da wani ya fi da kai da alaƙa da wasu duniya su fahim kaɗai ta gaba tambaya annabin nan da Allah ya ce wa ma'a da nasu ina kawo kullum nasi ba ma aiko kamar shaidoji duniya a duk mutane koya ba wuce ka da nagarta da a wajen kanta da zai iya haɗuwa da annabi sai shi ne ma'ana a mafarki shi da ɗan shi a barci shi ko gare wannan littafin da musayu a cikin gashi da shehu ibrahim ya ce shi ya da ayatu wa hukku ya ce nabi bin ibrahim a ta tsarin da a ayani matsalar ganin annabi ba kuma tsara da ta shiga har sun musulmi ai kana kai da tsuntsaye kaɗai tana ba mutum da mama tana mace da take da alaƙa da ɗaliban annabi da tabi'ai da tarihi tarihi da kuruni mutukkira tsuntsaye ta kaba wani mutum kaba mutum na wani da shafe mu ba su ta kaba haka ya faɗa yake matsala ce da ta shafi duba shi duk abin da za a kawo da sunan addini sahabban annabi da tabi'ai da tarihi tarihi da ba su da hannu a ciki to kowa ya kawo mun kaje maka kayan ka kuma ba tare da wannan ba kuma su ya ka gaban baya to mun gode sosai Allah jama'a ina so ma akwai eh, waya da nake ban sa abin da ta ina ajiya kof na yawa ne wallahi ta kuma dubu shi Abdullahi zaki ban sa abin bai da kike nun ma to ko eh, salamu alaikum ya su ya sunan ka da na ga kira alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Ismail Hussein na kira daga America. United States, Virginia. Very good. So, uh, Ismail Hussein yana kira daga America, Virginia. So, don na uwa kake son kai wa tambaya a cikin malluman mu? Masha Allah. Uh, bayan da gona zuwa ga malluman jin ne, jin duka. Eh, domin kowa na da ke tambaya ɗaya fa, ɗaya kowa na da tambaya ɗaya. Jin da ta mutu turka amsa ni uh, wannan tambaya. So, muna jin. Kowa na shi ne wannan hadisi da ake jayayya kai da yake manzo Allah shi marra marra hanu fil manam fasairani fil yadda a tambayar shi ne fahimtar wannan hadisi zamanin annabi da sahabbai da su ma'almajiran su tabi'ai da har wato sun ga kurunin mufaddala wato sabai da jami'an da kalu na fahimtar wannan hadisi a wannan a wannan lokaci sun fahimce shi yadda malam miru ke fassara wannan ko kuma a'a ba haka ba sannan so malam asabi sunna ya ba da amsa yin kuma malam miru shi ma ya ba da amsa to mallum mu kun ji tambayar da yayi ko eh na ji Shek Munir kama ka ji ko? shak mun sai ba ka ji mun kawo mun kawo hadisin ana tsammanin ku cewa fahimtar ɗaliban manzon Allah sallallahu alaihi wa in dai ta addini ita ake fara gabatarwa akan fahimtar kowaye akan addini dalilin ma a Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi ya faɗa mana abu guda uku na farko Allah ta'ala ya ce wa Allah hada siratu mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ya da an ayyau ya ce tashi waje na biyu ya ce kula hadihi sabili ka ce wannan ita ce hanya ta ana gobe Allah yana kira zuwa ga Allah ala basira akan basira ana wa mai tabani yana duk wanda yake bila waje na uku Allah ta'ala da ya tashi sai ce wa mai kafitar rasula wanda ya saba wa manzon Allah min bi alima ta bayyana gurguda. Ya yayin shirya ta bayyana gare shi da yake raina tafiyar mutane ne ya fi aikin da ba na mu ba. Kamar yadda shi yake kokari ne wanda gane kowa yanzu kuma yadda suke da awar imani da malamansu. Kowa zai iya cewa da imani. Amma haka a dan annabi suna zaune gaban annabi ba a yi kokai ce da ko wala ka kuma da mutane na haka. Wa'annan sai masu imani me yasa a kan kuma yake kun haɗu wa'annan ana su rasu wasu saboda Allah shi yake zaɓar wa bayi ya ce da hanyar da yake so a yi. Hanyar nan, kafin wani mutum ya tsora a kan ta annabi Muhammad shi ya fara zama a kanta. Sabon manzon Allah ya tashi jami da malamai sun kula da rika ko hawaye shi kafin ya zauna a kan hankulan Allah ta akwai sun riga su zama a kanta. Ɗaliban da suka koyi karatun bakin wanda baya kuskure ya ta bambam wanda ya koyi da karatu cikin wannan shekaru ya ka don annabi wajen fahimtar addini sun kece wa tsara babu kamar da shi yasa za mu ga Allah da ya sa yi kece mana wallabi ya tsaba uku cikin hali. Ya ka muke su kula a wajen al'umma wajen fahimtar al'umma. sai kuma duba kana da minti daya saboda jama'a na kai kuma shehu bai sanna ba to bismillah ba ka wannan ma ya ni na ruwa na da jama'a a ya kuri ya sai ni alaikum wa alaikum salam sai wa zaka wata tambaya a cikin su Allah Allah alhamdulillah alhamdulillah mun gode da wani ga Allah da suka zo suka da ilimi danganci kan gani annabi Allah saka Allah biya sunana Motibo takalmi Shehu Ibrahim Kaula Anyas radiyallahu anhu ina kira a ga Atlanta United States of America Allah kare lafiya Allah kare lafiya Allah kare ilimi eh, shehu mu kuma shehun Hassan Sunna kuma Allah kare lafiya insha Allah to sai in ce ni dai damuwa na ni number mu yau ya kai 2.9k amma eh, eh, eh, larihi na ga kredit na hali ne wanda ya samu kai 3.4 sai ne da 2.9 haka nan sannan na biyu kuma tun da wanga hadisi kusurken hadisi ne wanga wujajen hadisi ne sa ka ta suna ya ta cewa wujajen hadisi ne fasikin hadisi ne mun gode mu kuma yan sufi abinda muka bibiya mutum mu ne. Eh, salati ma annabi muna salati ma annabi sai ka gani annabi ba wani abu ne wajen mu ba kuma annabi wa marsan naka illa rahmatan lil alamin ne annabi na kowa ne kuma a kai ba su ga annabi ba wanga zamani mu muka gani ba wani abu bane sai ka ku zo ku taimaka mana da yin salati ma annabi ga haka mun ga annabi salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to shehu muke ga na wanga platform ga na wanga platform ga shehu muke ga Sheikh Modibo ya ci kira da dawo da yasa a cikin kan wannan

kada sai shi a cikin alƙawarin mukaddara shi a cikin alƙawarin mukaddara ɗin ai an tambaye ka an ce maka a wannan ƙwarin ɗin wane ne ya taɓa ganin annabi ko a ɗin ya wuce gurin ai na su da na ce a ce ba ku ko ga alƙawarin hakkin bayan ƙwarin mukaddara ɗin ba wani ga annabi sai wajen da suka ba a ba. a kan mutane suka fara ganin ganin da a wasu cewa sun ga annabi an Akwai كلمة كلمة أقول جابر بن عبد الله الألياني أخرجني ya sake ba da dama da neman hadarori? A ba dama ba dama kola bismillah kola salamu alaikum kola. Ha ba lokaci ba lokaci kuwa ya isa ya isa. Na na. Eh.

na gajiya daga yanda nake wato shi ya kusa kuma yana gani da yake annabi da ya kusa yanda da ka ta ta mai kamar na wannan ta tana da hali kuma da sun zamani shi ma sa ya ta wannan ba ne shi bane ma ni da kai ne ma wa juna Allah abin da muka yi na daidai Allah ya azza inda muka yi kuma Allah ya gafarta mana ai da za mu iya yin abin da wanda ta da wani jama'a Allah wannan mu ne wannan to mun gode fara ya sura gargana ya kira السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله وبركاته كولا إن شاء الله تنانا ليك محمد الخامس على هذا الكاتي أتكن إيطالي أوكي ليك محمد الخامس لكتن إيطالي تو هنا جنكا وعليه سوكي وتنبيع أتين من يملم مبينغا الحمد لله أنا سوء لما ماذا أصدق كنا تنبيع game da wadansu kalmomi na'am to bismillah to alhamdulillah eh, muna gaida shehannai malamai wayanan da suka karanta da mu game da wannan tafiyan Allah ya saka muku da alkhairi sarki za ku sai ma Allah ya biya bukatu ku kuma ya saka maka da alkhairi inda kuka ka kawo muna wanga maluman ga eh tambaya na suna da tambayoyi kaman goma amma zan yi tambaya guda biyu ko uku a ah, guda kawai a ah, ɗaya ɗaya ba da yi tambaya uku ɗaya ya guri goma ɗaya ɗaya eh, ɗaya eh, abin da nake so yi ma malam asadu sunna tambaya ne na jin malam shek munir ya tambaye shi miraran miraran akwai wata aya ko kuwa hadisi karara wanda ta kori wanga hadisin da na marra ani fil manami fadda ya rani fil yatizatin saboda idan ka duba wanga hadisin da kawai magana ya kare hadisin ne Musa magana ne da yake bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya janni a cikin kona mafarki kenan fa sai ranin silya ta zaki sannan ne shi zai janni a falace to akwai hadisin da ke zuwa yana kora wa da hadisi cewa man ra'ani fil manami fa la yarani silya ta zaki la muke so mu gani wannan kuma ma'anar shi cewa idan ta ganni a cikin kwanta to ba za ka gani a farki ba in dai an samu wannan hadisi in dai ba samu kuma akwai wani aya karara wanda ta koyi hadisin sa na maganan annabi amma na ga malamin yana saka hujja game da hadisi na inda take cewa au laka annama ra'ani sun ya tazaki la ya tamassalu shaytanu sannan nan da kuma ba hujja ba ne idan ka duba hadisi ya ce wai manra manra gani a cikin gona fasa rani fil ya zafi hadisi ranar da hadisi na nan ba ya juya ta annabi wai an gani mafarki da an da ka gani cikin mafarki ta shine kuma ya zafi a falake to haka kuma annabi ya ce au zaka inna ma ra'ani fil ya zafi idan baka gani a falake ba cikin mafarki kawai ya saura lokacin kamar yadda kadan yi na haka no unity a cikin azujanka kuru-kuru a cikin asalishe idan ka gani to amma ba yin alƙur'anin da ke hana wa cewa ba ga lafiya da akwai sun da asali sunna ne ni sunan ga ma'anar shi cewa zakin sunna to amma a so ya tsaya kan sunan? an da ko a ayan alƙur'ani ya kori mana wanda hadisi inda Allah ya ce la ya rani ya zata sa mun gode kola sallallahu alaihi mun gode ina kama ya understand ya understand mun gode kola to sai kasan kuma eh tambaya ke ko wannan da tambaya daya daya akwai abu guda uku wanda malaman duniya sun yadda cewa ta shi ne na farko alqur'ani abin da na fara ina ganin shi ɗan uwa daga baya ne ko ana program yana ɗan doke ba ne kira ga mutane in ana program mai muhimmanci wannan da fara kafa hujja cewa ma Muhammadu a mata yanzu idan annabi ya mutu Allah ya cewa wa ma ta'anna bi kafirin min qabli

wannan ƙar'ani ya tabbatar da cewa annabi ya mutu abubakar ya hau hankalin annabi ya allah ya mutu akwai da ta annabin dawo na biyu cikin ayoyin na kawo na kawo ayar ya faɗa da kanta yake haramun salatin a haram ne ba zai yi ba duk garin da muka shiga muka kashe ku su dawo in ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ga Qur'ani na tabbata cewa annabi ya mutu sa'atin annabi sun yi ijma'i cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mutu Kin da tambaya suke yi kuma kuma na kawo littafin shi Ibrahim shi ma ya tabbatar da cewa waɗanda suka tafi ba za su dawo ba shin kuma suna da aya ne a Qur'ani yadda ta fito karara ta ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai dawo sannan abu ya gaba ƙarƙashin wannan shi ne a gana kawo hadisi ta tare su suna ganin ya kyanke hali hadisin Allah wai kira wannan ban nan wanga nan ba wanga nan ba ba nan ban kira bane saboda Allah mun ajiye nan da za a kira ku ya kuri saboda Allah mun aje namban da za a kira saboda Allah mun aje namban da za a kira ku bar mu tsaya kan wannan namba eh Abdalla zaki na kan layi ya kuri ina zuwa eh, na'am na'am sai sai yanzu ka mun kare yanzu eh, ka mun kare ka mun kare mun kare kawai eh, biyu kawai ya saura kamar alkawarin da muka yi

ana komawa ne mai malaman hadisi suka ce don suna da kamus nasu Sai daga cikin littattafan da suka tara akwai a tare na ibn hakim yanzu ni na kawo cikin malamai cikin malaman hadisi sun bude babu nan ne a kan mafarki sannan ibn hibban ya kusa da abin nan tarara to ban sani ba su waɗannan mutanen malaman hadisin nan da sahabban nan da suka fi kowa sanin annabi da maganar da ba da malaman abinci ba a ajiye a ɗauka malaman da suka fi kowa sanin ne a annabi yake ne cikin yawon to a kan a tara magana su suna nuna cikin su wannan shi ne kawai alƙa. mun gode ko kadura wallahi ba ne bane call ke sa call ka ba ne bane to assalamu alaikum abdullahi zaki wa alaikum salam wa to shek abdullahi zaki da ka daga muryan ka so malluman malluma mu ji ka da ana jin ta don Allah wa kake son kai wa tambaya a cikin wannan mai mallumin na'am Sorry magana. a nan magana. Maganin da ya ga cewa akwai masu na malaman hadisi idan yana kusa da algari a wannan algari gari a wannan kasar da ake. Shi da gari da hadisi. ya ɗauko da duba wannan mata sai ya kazo ya ga ibn asir da ya ya ɗauko da diba to da kashi gaba yana ne gurin shugaba to ya faɗa ka ce a kawo su malaman hadisi suna da kawo guda su da man nan ni sai ne na da kaina ya ɗauko na ya ka ne ibn al-nabi ibn hadis na ibn asir ya karanta mana majatu ya ne ibn asir ya fassara ta da man nan ni

ibn hibban ya raka shi da kusan shekara da uku al-imam al-hibban nan malamin hadisi yanzu kai shi yayi yace ma'anar hadisin kenan ai ba wanda ya mutunta cewa ya kaza shi ne ba ya kore mahalarta ta larabci amma abin da ake magana shi annabi a a kamar ka ga na ga yi maganar cewa ga shi abin da kuma da misali yake zikiru ba zikiru da ne an na kawo da hukumar al'asar a rabu da yi fa da na mara abu da ya tsada ba wai in ka kan shi a mafarkin kamar ta gan shi a baje ba wai kwakwai da wai da yi ko a lafiyar da ya kuma yanzu ya ce ɗauko littafin cikin ya karanta da yana da kuma ya ya faɗa yanzu ya gane ya faɗa a matsayin da na faɗa malamin hadisi baka yadda ka ya maganar ban yadda ba hadisai nawa kuke kawo da bukari mai kawo hadisi da kuke sosai ya fahimta kamar kuke yi kada ma hadisi a bukari ta ce wani hadisi da ibi da bukari ba kawai a bukari ne wannan sai ka ga wani ibn asir yana gari na ba tun da yana bibiyar ka ina jiran ko in da ka kalmar ne kaza kalmar na kaza tana nasa a farce amma yadda annabi ya faɗa ya ce a farce ai tasbihi mai ya yi ka ta annama ya yake ka ta annama ya sallallahu ya sallallahu na'am na'am na'am na'am

abin da aka yi wa mutane alƙawari yanzu linki goma a mutum goma na kira. ya zama sai wata da kira. Mutum takwas sauran biyu kawai. Sauran biyu da abin da ya rage linki biyun nan. Ke kuma da wani da aka ba tambaya. Ni in ga akwai duk abin da malam wani da ce ba zan iya magana ba. Kin yi aka mun tambaya ya akwai a mutum biyun kan da ya rage. Ina ganin idan muna so mu kammala abin nan. Haka mun zo na ga ana ina da magana su jama'a da mutum yanzu ba da sarki ba. ya kamata in dai jiran ma alƙawari ne ka kayar da cewa na zai da su mu yi kai in alƙawari ne za a girma ma a fara girma ma na farko ya a girma mu kuma wani alkawari sun saba wani alƙawari da yi magana ni da kai ne ka tana kai Allah a kai ni a yi addu'a da shi in Allah kai Allah ina roƙo kai k

wai ya wannan kan la yana roƙa saboda Allah wai na so ne magana a kan da zaki ba na mu ya hankuri saboda Allah mu ya hankuri da mallum da shi ya eh, kai ba damuwa yanzu haka jama'a an yi mutum kafas a yi hakuri mun ina goyon bayan a gina hakuri a yi hakuri a yi hakuri ba damuwa yanzu kan da za mu yi ne tsakaninmu da Allah da Annabi Ah, mun ƙara wannan program amma malamu ne ka ce ƙarshen eh, da suka dace ka ce za kana gayyatar sa sabon sati kan wani topic kake gayyatar sa duk jama'a kowa ya ji ni yanzu zaki na'am ina da shawara na'am sai da ba mu tafi ne guda goma na kusa wajen sha ɗaya eh ina ba da shawara zaki akwai manyan na malamai wanda suke gaban kamar mu ne na'am ka gane na'am ina ba da shawara lokaci ya yi matsalolin nan su ka haka su fito da su su mota kare. Mafi da biyu idan za su jira amma malaman su masu ba. Yanzu magana ko ka samu da shaki ko ka maka ko ka halatta ne ko ni za a ne ban san karatu ba malamai ne wanda suka saurara su ne alƙalai ne. Amma mafi kula biyu da ni zan bayar amma malaman su ke so su fito. Shin akwai wani dalili a Ƙar'ani da suna ya tabbatar da nagartattun Ibrahim da Shehu Tijjani, irin yadda Allah ya tabbatar da nagartar annabawa da sahabbai. Wane ne ma yake wajen kana da nagarta a wajen Allah kana fita a wani tabbas. Wani shi ne kafin da yake so. Idan akwai wani a cikin malaman su yake karewa, mun gode da Allah wanda zance da na'am na'am na'am idan shi ba zai tsara gayyata kawo mu tattauna shi ya yi zai gayyace shi tun da ai ya kamata a rama kula a riyarsa tun da ya gayyace shi ya kamata shi ma ko ba wasu Ka gabara a wajen karatu ka kasu kai kasu ta nema na a zo a yi munazara na kituwa a ce magana da kake faɗa wa ɗaliban ka a kan ba gaskiya kake ba a ce ni na gayyace ka yau. a to a yi ba sanar da yin mana ni da aika ya rama kai amma yanzu yanzu mu ya kuri malluma mu ya kuri mu ya kuri saboda Allah anan anan A ah, don Allah da na ah, fi son mu a

kafin mu kan layi mun yi tsira ta kasa ku riga ku gaba don Allah ku yi hakuri saboda Allah to shek mu ne to shi ke kenan shek to mu yi hakuri shek mu ne a duniya ana bisa tana da gayyatar da za ka yi masa wani wani kan wani kan wani dalili a kan gayyatar da za ka yi masa kan wani dalili a da yi magana ba ai ai shirin shi yana nufi yana nufi ya amsa kenan to shi kenan insha Allah zaki ne matsayi na yanzu ɗaya ne sai malam mu karatun da suke a gurin da suke tafi a gurin da suke ana shi ya san haka don cikin rabin da yake mun na rinke da Allah na rinke da Allah na rinke da Allah to rarke nan billahi allazi la ilaha illa huwa ba na sauraron karatu malami amma shi yana da lokacin da sauraron karatu na kaga ya tuna to sai ya dauka karatun da yake yi shi yake wa billahi allazi la ilaha illa huwa ba na sauraron karatu lokacin da yake sauraron ya ka bi eh. sai da yake sauraron karatu ya yi rabi cikin azumin nan wani da dukkan dalibai ya ban labari ta ya rufe karatun saboda wani malami shi ya mai magana ya ce ya san jin rabi kare ne mutum da malam gobe suna da malamai da suke sa su ko ka hana su to yana ganin zaki lokaci ya yi su ne ya kamata su fito mu tattauna matsalar da zuwa kuma yadda ya shi da kai matsayina. to shi ke da a damu roka malamin muna addu'a mu tashi kawai. Ya so. Ya so. Ya so. Ya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce gaba mu ci kundinta. Amin. Eh, Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce kuma ba mu ci ta Amin amin amin. Sannan ni matsayina ɗan uwan mu ɗan shijiyariya ni a guri na ba karakarai ba ne musulmi. Masha Allah. Cikin da kuma da cikin da musulmi a gurin Allah. Wannan ba kafirai na mai son musulmi ne aka yake mu'amala da su. Wannan ba ya faɗi ko mutanen jeji. Malamin mu daga cikin waɗanda suka karanta kyau a wa'ancin Muna roƙon Allah ya ji ɗan Allah ta huta mana Allah na sa ta huta. Amin. Idan abin da muke kai a cikin kuskure da ake ci Allah ka bawa cikon dawowa mu gyara. Amin. Kuma in abin da suke kai a cikin kuskure da ake ci Allah ka bawa cikon dawowa mu gyara. Amin. Wannan ne shi ne addu'a da nake yi

Allah ya nisan tafi da aure. Wanda zai zama muku Amin. nesa da ku Allah ya kawo muku shi kuka. Amin. Amin. Allah ta hana zai ka Amin. Allah ka haɗa Amin. al'umma musulmi shi da mutu. Amin. Wannan zai kun nesa. Amin. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. alaikum wa rahmatullahi So jama'a uh, Amin. Uh, Allah malamu ne cikin kasar sunna za mu fiya ta kasa in Allah so ya yarda bayan kun Amin. duka mun yi sallah mun kare zan muku kira mu kira Amin. Allah ya yarda. mun gode sosai mallumman mun ga mun gode muku sosai na gode na gode malam na gode sosai mana asir suna na gode